in dai a ƙa'idar ɗariƙa ne tunda dole ya yabi tsarin shehu tijjani ko dai ya masa ɗariƙarsa ko ya wani abu daban a ɗariƙar shehu tijjani ba a ce salatul fati na sayyidina ali bane Allah ne ya rubuta ta da alƙalamin ƙudura mala'ika ya sauko da ita cikin takarda ta haske ga sayidul bakari to kaga shi kuma ya ƙirƙiro ɗariƙarsa daban shine ai asalinta ta sayyidina ali ce to kaga da karan kansa ya ɗeba kayansa daga gaban shehu tijjani yanzu shi ma wata hanya ya kama tasa daban ai ya bar shehu Tijjani. Allah shauka a zaton su hanyar Allah ce amma an fake da Allah da manzan Allah an kuma kaɗa mutane hanyar shedan wannan kyakkyawan zato da muke wa mafi yawan mabiya ɗariƙa shi yasa muke bayyana wa'annan abubuwan wallahi kuma alhamdulillahi ana fahimta saƙo yana kaiwa inda ake so ya kai kuma alal aqal ko da ka ji gaskiya baka karɓe ta ba to mun tsayen ma da wujja har gaban Allah Allah ba zai kama mu a matsayin waɗanda suka ɓoye wani abu da suka sani cikin addininsa ba mun bayyana kai ne baka bu ba to da haka ƴan uwa a gurguje kamar yadda kuka sani mukan gabatar da karatu jiya ne sai kuma aka samu tseko na wani uzuri da ya gifta to cikin ikon Allah sai muka ce mu amfani da yau don biyan bashin karatun jiya wato wannan zai nuna ma lallai mun ɗau karatun da mahimmanci da ni da malam Muhammad shi yasa har muka ƙara sa wani lokacin don mu biya Ƴan uwa a gurguje kamar yadda kuka gani illolin salatul fatih illoli na salatul fatih lima ughliqa wannan salati yana ɗauke da illoli masu ɗumbin yawa wanda malam muhammad ina ƙara faɗi duk wanda ya imani da Allah ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai yi salatin fati ba wallahi wannan ƙa'ida ce amma duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai karanta ta ba wannan shine ka'ida in kuma ka ga mutum yana yi to ta yi bai santa ba ne bai san me yake yi ba ne ƙila an ja shi bai san inda ake kai shi ba ƙila an damfare shi amma matukai ya fahimce ta da hanyar da ta zo da kaka aka aka same ta ya yi imani da Allah wallahi ba zai yi ta ba wannan shi ne malam muhammad wannan salati yana ɗauke da illoli masu ɓarin imani illoli masu mayar da mutum kafiri in ya yadda illoli masu fashin masu fashin imani illoli masu raba Allah da bawa masu raba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da bawa Malam Muhammad za mu ringa karanto a cikin littattafansu saboda kada su ce mun musu shirri. Ka san Malam Muhammad illa ta farko yadda suka ce su wannan salatin? Cewa mala'ika ne ya zo da ita a cikin takarda ta haske. Allah ne ya rubuta ta da alƙalamin ƙudura. Babu wani wanda ya wallafa ta, hatta Sayyidul Bakari ba shi ya wallafa ta ba. Mala'ika ne ya zo da ita a cikin takarda ta haske. Kuma shi Sayyidul Bakari roƙon Allah yake ya ba shi salatin da ya fi na manzan Allah. saboda lokacin da yake wannan addu'ar ai akwai salatin manzan Allah shi manzan Allah bai ishe shi ba abinda manzan Allah ya zo da shi ya yi masa kaɗan ya raina na manzan Allah ɗin kuma lokacin da yake neman wanda ya fi na manzan Allah ɗin ya yi imani na manzan Allah bai fi ba shi yasa ya tafi neman wani kuma har ya ba da labari mala'ika ya zo da ita a cikin takarda ta haske suka ce kai in baka yadda mazancan Allah ba ce barka da lada sharaɗin ka yadda za ka samu lada a ciki shine ka yadda zancen Allah ce wanda duk za mu nuna inda suka faɗi wannan magana malam muhammad fara kai mu cikin jawahirul ma'ani fara kai mu cikin shafi na ɗari da ɗaya za mu fara illolinta ɗaya bayan ɗaya za mu bayyana illolinta ɗaya bayan ɗaya kai mu shafi na ɗari da ɗaya jawahirul ma'ani wanda na turo ma shafi na ɗari da ɗaya mu sa a kan sikirin makarantawa al'umma su ji shafi na ɗari da ɗaya jawahirul ma'ani shafi na ɗari da ɗaya mu fara jin illa ta farko shafi na ɗari da ɗaya mu fara jin illa ta farko illa ta farko malam muhammad shine hanyar da wannan salatin ta zo hanyar da wannan salati ta zo ta ita e, eh. ɗan yi ƙasan shafin yi ƙasan shafin malam muhammad yi ƙasan shafin dai yi ƙasan shafin wannan jawahirin ma'ani ne alƙur'anin 'yan ɗariƙa kenan yauwa ina zuwa ka wuce wajen yauwa ka wuce wajen da malam muhammad sai ka yi sama yawwa tsatsa ina zuwa ina zuwa yauwa shafin ƙarshe Malam karanta wurin muji ya so mun gan wurin. Sun maƙa da Shehu radiyallahu anhu. sun maƙala shehu shine ma layin ƙarshe yanzu da nake gani a kan sikirin sun maƙala shehu radiyallahu anhu wa akhbarani yawwa daga nan kai malam muhammad wato daɗin karatu a fejin mai ido bi kenan eh, inda fejin baba su ne malam muhammad wala da ba za ta ga wajen ba amma kaga tambaya kake ina ne wajen e kaga amfanin karatu a fejin mai ido bi kenan ba a fejin makafi ba e, mai feji makawo shi ma jahilin da yake zaune makawo sai su tabbatar da al'umma amma kaga kai yanzu ana faɗi kasan wajen gashi nan a cikin jawahirin ma'ani wanda muka tura na pdf yanzu wannan magana tana cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari da ɗaya amma idan an hannu ne wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe a cikin juz'i na ɗaya ne shafi na hamsin da takwas shafi na hamsin da takwas to malam muhammad gashi za mu karanta wato salatul fati illarsa ta farko shine hanyar da ya zo Su da yawa 'yan ɗariƙa sukan yi tsallake a karatu ma kuma tsallake ne sai su tafi wai ma'anar abin da salatul fati ya ƙunsa su bar hanyar da salatul fati ta zo ta shi wanda kuma a karatu wannan tsallake ne zuƙu kenan a ƙa'ida na malima ba ka tafiya zuwa ga matanin abin da ke ɗauke a cikin wannan saƙon sai ka fara ta sanadi sai ka fara ta sanadi in mun ce sanadi shine silsilatul rijal ƙaƙane wannan matanin zancen ya zo wannan ƙa'ida ce ta ilimi shi yasa duk hadisin da za ka kafa wujja da shi abu bi kake da bukata abu na farko wanda da shi ake farawa shine subutin dalili tabbatuwar wannan dalilin shin ya tabbata in alkur'ani ne to alkur'ani gaba ɗayansa qat'iyyu subuti ne la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ذلك kitabu Larai ريب fihi. shi qat'i subuti ne idan kuma hadisi ne mutawatiri shi ma qat'i subuti ne idan khabarul ahad ne irin su Azizi ko garib ko mashhur dole sai an samu subutin dalili wannan shine gaba ta farko shi yasa zaka ji ana cewa kamar yadda ibn mubarak ke cewa al-isnadu min ad-dini laulal isnadu la qala man sha'a ma sha'a shi isnadi yana daga addini fa ba daban isnadi ba daga wa aka karɓo daga ina aka samu wannan maganar to da duk wanda ya so ya ci ya ƙoshi ya faɗi abu sai ya ci ya koshi ya faɗi amma za a tambaye ka ina isnadin kamar yadda yake cikin muqaddima ta Imam Muslim Ya ce da ba a tambaya dangane da isnadi har sai da fitina ta afku bid'a kenan aka fara samun ahalil ahwa sa'annan sai a ce na rija rijalakum ku ambata mana mazajenku ce sai a yi duba zuwa ga ahli sunna sai a karɓi hadisin yi duba zuwa ga 'yan bida abin musu saboda makaryata ne kamar yadda imamu suyuti ya faɗi mafiya kuma 'yan bida'a da suke wa manzan Allah karya su ne sufaye haka imamu suyuti ya faɗi cikin alfiya nasa ya ce wa sharruhun sufiyatun qad wada'u muhtasibin al'adara fi ma yadda'u ya ce mafiya sharri gurin yi wa manzan Allah karya su ne sufaye suna tsammanin wai za su samu lada cikin da'awar da suke si annabi karya su yi tsammanin lada yace sun fi kowa sharri gurin yi wa manzon Allah ƙarya to shi yasa abu na farko shine sanadin daga ina aka samu wannan magana tawa ta biyo wannan magana shine abu na farko ba a tsallakewa mai hadisi ya ƙunsa. me yake ɗauke da shi menene lafazin da yake ciki sai an bi ta wannan hanyar shine subutun dalili haka kamar yadda Sufyan ke faɗi yake cewa al-isnadu silahul mu'min shi isnadi makami ne na mumini yace idan ba shi da makami to da me zai yaki shi yasa ake kiran wannan al'umma ummatul isnadi al'umma ce ba wacce take zaune kara ziba ba kawai shehu tijjani ya zo ya ce ai salatul fati mala'ika ne ya zo da ita a cikin takarda ta haske ya kawo wa. a kawai daga wa san mu da na rijalakum dole sai mun ba hanyar shi da ya faɗi waye shi wancan da aka ce shi mala'ikan ya zo wa waye shi dole sai an sa shi a ma'auni sai an duba daga wa aka samu shi yasa kakka tsallake gaba ta farko ka tafi ta biyu ka ce wai ai ma'anarsa a'a ba ba a wannan batun shine na farko ba a'a ta ya kakaka aka aka same shi to shi yasa wannan shine abu na farko da zamu fara yi kuma haka malima suke na ilimi wanda zai kafa hujja dangane da wani dalili wani hadisi wani batu to dole sai an samu abu guda biyu na farko shine subutun dalili tabbatuwar wannan dalilin ya tabbata ko bai tabbata ba in zancen karya ne to ba batun cewa hadisin karya me ya kunsa me abin da yake ɗauke da shi saboda daman karya ce ba a da buƙatarta. ta idan kuma aka tabbatar ɗaya eh, gaskiya ne wannan hadisi to sai a duba a ga me yake ɗauke da shi me yake nunawa kaga abu na biyu kenan shine kuma dalalatuhu ala al-hukm bayan subutu dalili in ya tabbata sai a ce kuma dalalatuhu ala hukumi. hukmi nunun wannan dalilin ga wannan hukunci wajhul istidlali shin yana dacewa da abin da muke tattaunawa ko baya dacewa me yake dauke da shi wannan hadisin matanin amma dole sai an fara tabbatar da shi to shi yasa shi ma salatul fati za mu fara bin gabar da ya zo shi yasa wannan shine abu na farko a ka'ida na ilimi dole ne mu duba daga wa aka same shi ma idan muka ji ƙarya ne a cikinsa ko me yake ɗauke da shi ba mu da buƙata shi yasa a cikin jawahirul ma'ani wanda ke da kitabun rima a can a ƙarshe cikin juzi'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas za samu wannan magana wannan kuma yake na pdf ne gashi cikin shafi na ɗari da ɗaya ne za mu karanto yace summa qala shaykhu radiyallahu anhu yace sannan shehu ya fadi radiyallahu anhu yace wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ya bashi labari annaha cewa ita salatul fati kenan annaha cewa ita lam takun min ta'alifil bakari bata kasance daga wallafawan bakari ba ai salatul fatihi lima ughliqa ai ita salatul fatihi lima ughliqa bata kasance daga wallafawan bakari ba ila ila kenan zuwa ƙarshe Ƙaƙa aka aka same ta shehu tijjani walakinnahu sai dai cewa shi sayyidul bakari din tawajjaha ila allahi muddatan tawilatan ya fuskanci Allah ne lokaci mai tsawo mai Allah zai masa an yamnahu salatan ala nabihi an yamnahu salatan ala nabihi sallallahu alaihi wa sallam ya bashi kyautar wani salati da zai ringa yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da manzon Allah yana da nasa a wannan lokaci fa amma shi yanzu ya tafi neman Allah ya bashi kyautar wani fiya sawabu jami'i salawati salatin da Allah zai bashi kyauta da yake nema a cikinta akwai ladaddaki na dukkanin wani salatai su salatul ibrahimiyya su wani salati ne su wani duk gaba salatin da Allah zai bashi akwai ladaddaki na dukkanin salatai kakaf su salatin da ya fito daga bakin manzon Allah wanda za a bashi to a samu ladansa a ciki Wasiru sirru jami'is salawati sa'annan salatin da Allah zai bashi a cikin sa akwai sirrika na dukkanin salatai kakab wa tala talabuhu muddatan neman sa shi sayyidul bakari yayi tsawo zuwa wani lokaci yi taiwa Allah na naci shi sai an bashi wanda ya fi na manzan Allah gafa na manzan Allah fa a lokacin yana duniya kowa duk musulmi ya san na manzan Allah ɗin a duniya a wannan lokaci fa na manzan Allah ɗin yana nan ba baya nan ba shi salatin manzan Allah ɗin amma ya tafi neman wani shi manzan Allah shi bai ishe shi ba dan haka wa tala talabuhu muddatan neman sa ya tsawo wani lokaci summa ajaba Allah da'awatahu summa sa'an nan Allah ya amsa addu'arsa kaga wai Allah ya fuskanta yana roƙa da Allah ya amsa addu'arsa yaya aka yi tawul malaku kawai sai mala'ika ya zo masa bi hadhihi salati da wannan salatin ita ta salatul fatihi maktubatan abar rubutawa fi sahifatin minan nuri cikin takarda ta haske kaga malam Muhammad tanan ta fi Alƙur'ani fa ta wannan wajen ita a rubuce aka saukar da ita Alƙur'ani kwa ba a rubuce aka saukar da shi ba akwai kuttabul wahayi masu rubuta manzon Allah wahayi idan aya ta sauka abu kaza ya faru Allah ya saukar da aya manzon Allah ice su rubuta wannan ayar shi yasa in ka duba cikin ulumul qur'an akwai jam'ul qur'an fi ahadihi sallallahu alaihi wa sallam tattara alqur'ani a zamanin manzon Allah wanda za ka gani in ka bibiya a tarihi sahabbai a wannan lokaci sukan rubuta alkur'ani a jikin fata a jikin kashi a jikin abin dabino to kaga shi alkur'ani sahabbai sun rubuta shi a jikin kashi a jikin abin dabino amma shi salatul fati an rubuce a rubuce aka saukar da shi kaga ta nan ya fi alkur'ani kenan maktubatan fi sa'ifatin minan nuri sa'an nan ya fi alkur'ani ta ɓangaren abin da aka rubuta shi a ciki shi a cikin takarda ta haske ne aka rubuta shi a cikin takarda ta haske to kaga nan malam muhammad daidai wannan gaban mu koma kaga abin da zaka tambaya a nan cewa shi salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ishi sayyidul bakari bane shi abinda manzan Allah ya zo da shi bai wadatar da shi bane har ya tafi neman wanda ya fi shi abin da ya fito daga bakin manzan Allah shi a wajensa bai fi bane ne har ya tafi neman wani kuma yake cewa Allah ya bashi wanda ya fi na manzan Allah ɗin yana neman wanda a cikinsa akwai ladaddaki na duk wani salati fa har salatin ibrahimiya ya shiga ciki kaga tun anan zaka fahimci cewa bida'a abin da yake haifar da ita shine rashin gamsuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama rashin gamsuwa rashin wadatuwa da abin da ke gurin manzan Allah shi yake haifar da bid'a in abin da ke gurin manzan Allah ya gamsar da kai ba ka yin bid'a kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum ku bi kakku bid'a an isan muku dukkanin wani bauta dukkanin wani matsayi dukkanin wani daraja da in an bautata wa Allah za a kai wallahi manzan Allah ya nuna hanyar kisa in manzan Allah ya wadace ka ba ka da bukatar kai bid'a amma ka ga yanzu shi me ya kai shi zuwa ga roƙon wanda ya fi na manzan Allah shine rashin wadatuwa da manzan Allah ɗin kaga shi akwai na manzan Allah fa amma ya tafi yana roƙon Allah ya bashi wani kaga manzan Allah bai ishe shi ba shi a abu na farko kenan shi yasa sai ya tafi yake ta roƙon Allah ya ba shi salati wanda zai wa annabi wanda a sa akwai lada na duk salati kowanne ne har salatul ibrahimiya ya shiga ciki kowane salati sannan wa jami'i salawata a cikinsa akwai sirrika na duk salati wa tsala talabuhu muddatan ya ce wa Allah na ci shi a bashi wanda ya fi na manzan Allah yi ce wa Allah na ci dama an ce Allah ya roƙa sun ma'ajaba Allahu da'awatahu sa'annan sai Allah ya amsa addu'arsa da Allah ya amsa addu'arsa ta wace hanya zai samu salatin sai mala'ika ya zo masa da wannan salati fa a tawul malaku kawai sai ga mala'ika ya zo masa da abun bauta kaga annabi ne ya yi da'awa annabta kamar yadda al'imam ibn hajar ya kawo magana imam al gurin ta'arifin annubuwa annabta yace wan nabiyyu fil urfi huwa al munabba'u min jihati llahi bi amrin yaqtadi taklifan yace idan an ce annabiyu a istilahi na malima yace huwa al munabba'u shine abun bawa labari kaga sayyidul bakari shi ma an bashi labari min jihatin lahi ba da labarin ta ɓangaren Allah shi ma sayyidul bakari ta ɓangaren Allah ne mala'ika ne ya zo bi amrin a bashi labari da wani al'amari ya qatadi taklifan da yake hukunta taklifi shine wani umarni da yake ɗauke da bautar Allah a ciki Allah ya ɗora bayi su aikata abu kaza kamar dai yanda salatul fati dole yana daga cikin al'akamu taklifiya wa'anda suke guda biyar su ne hukunci na shari'a al'ahkamu taklifiya imma abu ya zamanto wajibi ma dai ya zamanto mandubi shine mustahabbi shine sunna shine at shine sunna kuma a wajen malaman fiqh kenan ma dai abu ya zamanto haramun ko ya zamanto makro ko ya zamanto muba wa'annan su ne al'ahkamun taklifiya to al'imamul qurtubi ya ce annabi shine abin wa labari ta ɓangaren Allah bi amrin da wani al'amari ya katabi taklifan da yake hukunta taklifi shine in ma Allah ya yi umarni ya ce a aikata abu kaza abin nan dole ne to wajibi kenan ko Allah ya yi umarni ba na tilas ba yana so a aikata abu kaza to ya zama to musta'abbi dole salatul fati sai ka sa shi ko dai a cikin wajibi ko a cikin musta'abbi to in aka same shi ta bangaren Allah a ta'arifi na Imamul Qurtubi bi amrin yaqtadi taklifan to me shi annabi ne kaga wannan shi ma dole dan ai ba shi shi kadai yake yin salatul fati din ba ai ya karantar da al'umma shi kaga isar da shi yayi zuwa ga bayi mala'ika shi kuma ya ka masa to malam muhammad kaga tintanan wanda ya imani da Allah ya yadda manzan Allah ya isar kamar yadda manzan Allah ya faɗi yace ma baqiya shay'un illa buyyina lakum manzo Allah ce ba wani abu komai kankantarsa da ya ragowa da ya saura face an bayyana muku shi to nan har yanzu mala'ika bai daina kawo saƙon bauta ba cikin jawahirul ma'ani gashi ya kawo salatul fati manzan Allah ya ce ya yi bayanin komai kuma wato wani abu da zai baka mamaki ciki sun zargi manzan Allah sun ce bai bayyana lamarin salatul fati ba malam muhammad bayan mun karanta nan kun gani yanda aka aka same shi mala'ika ne ya zo da shi cikin takarda ta haske to illa na farko ma kenan hanyar da ya zo hanyar da ya zo illa ta farko kenan to muje inda kuma suka ce manzan Allah bai bayyana lamarin salatul fati ba ga sahabbansa tsaya na duba ta nan dan na ga pejin ta nan wallahi malam Muhammad haka suka ce bai bayyana ba kararrafa suka faɗi tsaya mu duba wadan saboda kada su ce mun musu sharri malam Muhammad karatu muke yi kuma za mu sa wajen ina zuwa ta nan zan duba na gani ko peji na nawa ne sai in gaya ma sai ka buɗe ina zuwa malam muhammad ba eh, ina so ne in ga wajen saboda gwara mu ringa yi muna nunawa kaga in muka nuna eh, in muka nuna malam muhammad ba su ce mun musu sharri ba wallahi gadaga suka ce ai manzan Allah bai bayyana wa sahabbai ba bai karantar da sahabbai ba kuma bayan isawa wajibi ne a haƙƙin manzo a tabligh wajibin fi haƙƙin rusul isawa wajibi ne a cikin haƙƙin manzannin Allah dole ne su isar to su tsaya ka ji abin da suka ce malam Muhammad wala suka ce wai manzan Allah bai gaya sahabbai ba yauwa malam Muhammad buɗo cikin shafi na ɗari da hudu shafi na ɗari da hudu wannan ɗari da ɗaya ne buɗo shafi na ɗari da hudu cikin shafi na ɗari da hudu a nan shafi na ɗari da hudu shafi na ɗari da hudu shafi na ɗari da hudu Allah ya kana gashi ka buɗo shafi na ɗari da hudun Na'am. To Malam Muhammad gashi in ka duba ina zuwa nan ni na buɗo saboda na fi gani a nan. Yana ƙasa, gurin da za mu karanta yana ƙasa. Da yake ce mai malar Kano. ina zuwa sai na buɗo wajen in na buɗo zan gaya ma wajen Allah malam Muhammad abin zai ɗaure ma kai yawwa to ina zuwa yawwa gashi nan anan qultu li sayyidina radiyallahu anhu kaga wajen قلت لسيدنا رضي الله عنه gashi nan a tsakiya yawwa yace qultu li sayyidina radiyallahu anhu yace nace wa shehu tijani shine sayyidina shine sayyidina din su nace masa wahal kana sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa sallam aliman bi hadha al-fadl al-muta'akhir fi waqtihi aka tambayi shehu tijjani wa hal kana sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa sallam aliman bi hadha al fadl al mutaakhir fi waqtihi shin manzon Allah ya kasance masani ga wannan falalar da ta zo daga baya ba a lokacinsa ba kan lamarin salatul fati shin manzon Allah ya san da wannan falalar ta salatul fati da ta zo daga baya ba a lokacinsa ba qala sai shehu tijjani ya ce na'am eh huwa alimun bihi tabbas manzon Allah masani ne ya san da wannan falalar qultu sai na ce wa shehu tijjani inji shek ali wa harazim walima lam yazkurhu li ashabihi ridwanullahi alaihim ajma'in to tunda manzan Allah ya san da wannan falalar ta salatul fati to me yasa bai ambace shi wasu sahabbansa ba yarda Allah ta tabbata gare su lima fihi min hadhal khairi saboda abin da ke cikin wannan lamari na salatul fatihi na wannan alkhairi alladhi la yukayyafu wanda ba za a iya kayyafa shi ba ba za a iya kamanta shi ba ko kwatanta shi ba me yasa to ga alkhairi a ciki kuma bai gaya sahabbai ba ƙala sai shehu tijjani ya ce mana'ahu amrani wai lamari biyu ne ya hana manzan Allah ya ba da labari wa sahabbai kaga ya tabbatar manzan Allah bai gaya sahabbai ba ya tabbatar da wannan kuma manzan Allah ya gaya mana cikin hadisi ya ce ma ya shay'un illa buyyina lakum ba abin da yayi saura face an bayyana muku ya tara sahabbai yace cin na isar suka ce ka isar ya ma'aikin Allah yace to Allah ka shaida har sai da ya haka so uku amma gashi shi nan shehu tijjani ya ce ga wani abu bai gaya sahabbai ba shi kuma yace ce ya faɗi komai ba abin da ya saura face ya yi bayani amma nan gashi shehu tijjani ya ce bai gaya wa sahabbai ba ya tabbatar bai gaya sahabban ba amma wai zai faɗi dalili ya ce mana'ahu amrani wai al'amari biyu ne lamari biyu ne suka hana manzon Allah ya bayyana sha'anin salatul fati ga sahabbai amma dai bai dai bayyana din ba al'awwalu lamari na farko annahu alima bi ta'khiri waqtihi wai manzon Allah ya san jinkirin lokacin salatul fati ya san ba a lokacin sahabbai zai zo ba wa adami wujudi man yuzhiru wallahu yuzhiru wallahu ala yadayhi wa adami wujudi man yuzhiru wallahu ala yadayhi fi zalikal waqti wai da kuma rashin wanda Allah zai bayyana salatul fati a hannunsa cikin wannan lokaci a wannan lokaci babu shi sayyidul bakari a zamanin sahabbai wanda shi za a bayyana lamarin salatul fati a hannunsa nan kuma wai manzon Allah ya san daga baya salatul fati zai zo ba a zamanin kaga sun dai tabbatar dai manzon Allah bai gaya sahabban ba amma wannan duk dalili ne wannan al'amari na farko kenan A sani na biyu annahu law zakara lahum hadha fadlal fadl al-azima fi hadha al-amal al-qalil la talabu minhu an yubayyinahu lahum li shiddati hirsi ma'al khairi. khair wa nan ne yumkin aka sa amma naga uwa anaka ba haka bane amma mu ɗauko daga can walam ya kunne A sani al'amari na biyu annahu law zakara lahum hadha al-fadl azima wai da manzon Allah ya ambata wa sahabbai wannan falala babba fi hadha al-amali kaga fi haza ne kai naka anan fi haza fil amal al-qalili amma ni nawa fi hadha al al-qalili ne cikin wannan aiki ɗan kaɗan amma ga falala mai girma to da manzan Allah ya gaya wa sahabbai la talabu minhu da sahabbai sun nema daga manzan Allah an yubayyana hulahu. to ya bayyana musu wannan lamarin shi na salatul fati ya bayyana musu salatul fati da a ce manzan Allah ya gaya musu falalan nan na salatul fati wato yanzu nan suna faɗi ga wani salati da ya fi wanda manzan Allah ya koyar manzan Allah ya san da shi amma sai ya karantar da sahabbansa duk sanda yake musu sai na abubakar sai na umar su sai usman duk sanda yake musu da so su samu falala a wajen Allah amma duk da haka bai gaya musu lamarin salatul fati ba ga wani aiki karami wanda zai kusanta su zuwa ga Allah sai manzan Allah ya ƙi ya gaya musu wai da ya gaya musu da sun nema ya bayyana musu lishiddati hirsi ma'al alkhairi saboda tsananin kwaɗayinsu akan alkhairi walam yakun zuhuruhu fi waqtihim kuma bayyana salatul fati bai kasance cikin lokacinsu ba ba a lokacinsu zai bayyana ba an gane sai ya ce wali haza lam zukuruhu lahum wai saboda haka ne ma wai saboda ma haka ne ma manzon Allah bai ma gaya musu ma bai ambata musu shi lamarin salatul fati din ba yace wa nazarun akhar Gairu ma taqaddama wai ga ma wani duba banda wanda abin da ya gabata cewa ai manzon Allah ya san cewa lamarin salatul fati daga baya zai zo wanda za a ba wa salatul fati din bai bayyana a zamanin sahabbai ba e, daga baya zai zo shi yasa lamari na biyu kuma yada ya bayyana musu to da sun nema ya bayyana musu lamarin salatul fati saboda sun ji falalar yana da falala mai girma aiki ne ɗan kaɗan ga wani aiki ɗan kaɗan amma manzo Allah bai ga sai na Abubakar ba yace wa huwa anna Allah tabaraka wa ta'ala lamma alima du'fa ahli ahli du'fa ko da'afa ahli hadha zamani wa ma hum alayhi min at-takhlit wal fasadi ra'imahum wajada alaihim bi khairin kathirin fi muqabalati amalin yasirin yahtassu bi ra'matihi man yasha'u fil waqti alladhi yasha'u wa la yuqalu inna khabarahu ba'da mautihi laysa ka khabarihi fi hayatihi بل ma siya ni fi jami'i ma به صلى الله عليه وسلم إلا في التفصيل المتقدم من العام للعام والخاص للخاص ثم قال سيدنا رضي الله عنه وهذا الفضل المذكور فيما دون الفرائض وأما هي فلا لحديث أي الأعمال أفضل يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقت في أول مواقيتها نن يتي الحديث malam muhammad suka ci gaba da bayani suka ci gaba da bayani suka ce ga wani ma duban na daban shine wa huwa anna tabaraka wa ta'ala lamma alima du'fa ahli hadha zamani ko da'afa ahli hadha zamani yayin da Allah ya san raunin ma'abota wannan zamani wa mahum alaihi min at-takhlid wal fasadi rahimahum wajada da bi khairin kasirin fi muqabalati amalin yasirin da ya san kuma barnar da ke cikin wannan zamani na daga cakuduwar abubuwa sai Allah ya ji kansu sai ya musu kyauta da wani alkhairi mai yawa a muƙabilin aiki ɗan kaɗan wai ya tasu bi rahmatihi man yasha kaga wannan kalimatu haƙƙin ne urida biha al-batil ya tasu bi rahmatihi man yasha Allah yana keɓanta wanda ya so ne da rahamarsa fil waqtin ladhi yasha a cikin lokacin da zai zo wala yuqalu kuma ba a cewa inna khabarahu ba'da mautihi laysa ka khabarihi fi hayatihi wai ba a cewa hadisin manzon Allah ko zancen manzon Allah bayan rasuwan manzon Allah sallama ba kamar zancensa bane a lokacin da manzon Allah yake da rai kaji wani wato har yanzu su bayan manzon Allah ya bar duniya suna karɓar hadisai wai saboda wai zancen manzan Allah ba za a ce ai zancen manzan Allah bayan manzan Allah ya koma zuwa ga Allah ba kamar zancensa ba ne lokacin da yake da rai wai ba za a ce wai haka ba wato a wajen yan tijaniya har yanzu ƙofar karɓar hadisi ba ta kulle ba shi yasa kaga yanzu a wannan abin da suka faɗi kenan yanzu duk zancen da manzan Allah wai aka ce wai ya gaya shehu tijani duk hadisi ne saboda nan sun faɗi wala yuqalu wai ba a cewa inna khabarahu ba'da mautihi lallai labarin da manzan Allah ya bayar hadisi na manzan Allah zance na manzan Allah bayan rasuwan manzan Allah ba a cewa laisa ka khabarihi fi hayati ba a cewa ai ba kamar zancen manzan Allah bane lokacin da yake da rai wato ma'ana kenan zancen manzan Allah bayan ya bar duniya kamar zancensa ne lokacin da yake da rai haka ne kaga kenan su yanzu duk abin da shehu tijjani ya ce Allah ya gaya masa a ƙa'ida na yan hadisi ne a na yan tijjaniya hadisi ne yanzu shehu tijjani duk ya rawaito mana hadisai da yawa kenan daga manzan Allah saboda wai ba a cewa haka duk ɗaya ne to kaga hadisai kenan to amma ni dai ban san malamin da ya faɗa ka ba duk duniya sai ana sai aka ce wai bal huma siyani fi jami'i ma akhbara bi sallallahu alaihi kaji wai duk ɗaya ne abinda manzan Allah ya faɗi bayan komawarsa zuwa ga Allah da wanda ya faɗi lokacin da yake ƙaidul haya kenan duk ɗaya ne kenan wancan hadisi ne wannan ma hadisi ne duk ɗaya ne wannan fa duk shehu tijjani ne yake faɗi kenan yanzu duk abin da shehu tijjani ya ji daidai yake da hadisan da manzan Allah ya gaya wa sahabbai suka rawaito duk ɗaya ne shine bal huma siyani fi jami'i ma akhbara bi sallallahu alaihi wasallama kaji ba suka ce wai illa fi tafsiril mutaqaddim sai dai a cikin tafsiri rarrabewa wanda ya gabata shine min al'am lil am wal khas lil khas wato akwai abinda da manzo sallama yana gaya wa dukkanin mutane ne akwai wanda kuma yakan keɓance waansu ya gaya musu kaji ba wanda an tambayi sayyidina ali yace ba abin da manzon Allah ya keɓance su da shi yace sai abin da ke cikin wannan gidan wannan takoro aka ce menene a ciki yayi bayani amma ka ganin sun ce manzo Allah yana keɓance wa'insu bayan kuma Allah yana ce masa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas a yakan keɓance 'yansu nan ya ringa ba su wani abu ba duniya ba sai ya keɓance su sai ya ba su to ka dai ji to malam muhammad a nan yanzu sun tabbata a nan inda muka karatu cewa manzan allah kam bai bayyana wa sahabbai salatul fati ba sa'annan ya san da falalar salatul fati amma sai ya ɓoye wa sahabbai ko kuma ka ce ya ƙi ya gaya wa sahabbai wai abin da ya hana shi wai al'amura ne guda biyu abu na farko cewa salatul fati din ya san daga baya zai zo amma shi manzo Allah fa ya ce fa ya isar da komai tun a wancan lokacin fa ya ce ba abin da ya saura face ya gaya sahabbai fa Hatta ɗaya daga cikin sahabbai ce kai ko tsuntsu ne yake yawo yake kada fuka zuwa sama saboda tsabar bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam practical suka ce sai ya ambata mana wani ilimi game da wannan hakan in tsufa ya ringa kada fuka a sama saboda tsabar bayani da manzon Allah yake wa sahabbai wani lokacin ya practical kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya tabbata cewa na lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan wa khatta an yaminihi khututan wa khatta an shimalihi khututan fa qala hadha sabili wa hadhihi subulun ala kulli sabilin min ha shaytanin yad'u ilayhi practical manzon Allah yayi zane guda ɗaya dokar yace wannan shine hanya na a gefensa na dama yayi zanunnuka ƙanana haka gefen sa na hagu nan ɗayan yayi zanunnuka ƙanana ya ce wa'annan hanyoyin da kuke gani a kowace hanya akwai shaidan da yake kira zuwa gare shi ba zuwa ga Allah ba kenan ba zuwa ga addinin Allah ba ya ce ala kulli sabilin min ha ne ya da'u ilaihi yana kira zuwa ga wannan hanyar faratikal manzan Allah ya yi amma nan an ce bai yi bayanin salatul fati ba ta ji sun fa tabbatar bai yi bayani ba shi manzon Allah kuma yana yayi bayanin komai nawa zamu mu ɗauka dan Allah to kaga wannan kenan malam Muhammad malam Muhammad a can a baya mu koma shafin nan shafi na ɗari shafi na ɗari da ɗaya sun yi bayani salatin fati fa yanda ka ganshi yanda kaga abu na annabta shi ma haka yake ko ma shafi na ɗari da ɗaya wallahi sun sun tabbatar haka yake yanda kaga abun abin annabta to shi ma haka salatul fati yake malam muhammad shafi na ɗari da ɗaya kuma su nuna mana haka na ɗari da ɗaya sun tabbata shi lamarin salatul fati haka yake kamar yanda kaga ana aiko da annabi ya faɗi wani abu to shi ma haka lamarin salatul fati yake lamari ne na annabta an kamanta shi da na annabta je ka dai ƙasa malam muhammad je ka ƙasan wannan fejin ƙasa dai ƙasa dai malam muhammad kaga anan ne aka ce tana daidai da alkur'ani fa amma ba matsala ka za mu zo nan ina zuwa tsaya mu gani ta nan don in tsaya na buɗe in gani ta nan shafin da suka faɗi haka yawwa a shafi na ɗari da biyu ne shafi na ɗari da biyu shafi na ɗari da biyu ne <coughs> shafi na ɗari da biyu shafi na ɗari da biyu ƙasan shafin shafi na ɗari da biyu yanda ka ga shafi na ɗari da biyu yawwa yayi wa sa'altuhu radiyallahu anhu an salatil fatih lima ughliqa kaga wajen shafi na ɗari da biyu wanda yake da kitabun rima a can a ƙarshe in ya duba shi kuma nasa cikin shafi na hamsin da takwas zai ga wannan magana mu karanta ta ita ma yace wa sa'altuhu radiyallahu anhu yace na tambayi shehu tijjani an salatul fatih lima ughliqa dangane da salatul fatih wato Sheik Ali wa Harazimi anan ya yi hangen salatul fati kamar akwai tawaya a cikinta ne kamar akwai na kasu saboda akwai waɗansu kalmomi da suka fito cikin waɗansu salatai babu wannan kalmar cikin salatul fati sai ke ganin kamar akwai tawaya dangane da salatul fati kamar an rage wani abu bai cika ba shine sababin da yasa yi wannan tambaya wa Shehu Tijani kuma zaka ji amsar da zai bashi sai yace wa sa'altuhu radiyallahu anhu an salatul fatih lima ughliqa yace na tambaye shi Shehu Tijani dangane da salatul fatih lima ughliqa li'annaha saboda ita salatul fati din nan khaliyatun anis salami bi amrin aujabahu khaliyatun anis salam babu assalamu a cikin ta tahu fanta gabarin assalam zaka ga ai wa'insu salatai akwai assalam a ciki zaka ga an ce Allahumma salli wa sallim kaga wa sallim kaga akwai assalam to ita salatul fati daga farko har ƙarshe in ka duba babu wannan assalam ɗin. to sai shi aliyu harazim yake ganin uwa akwai tawaya tattare da ita ai bata cika ba to tsaya ka ji amsar da zai bashi zai alakanta ta da yanayin da ake aiko annabi ya zo da abu da shi zai alakanta salatul fati kuma tsaya ka ji yace li annaha khaliyatun an salami li amrin aujabahu saboda ita ta hufanta gabarin assalam saboda wani al'amari da ya wajabta shi aka tambayi shehu tijjani fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi to she shehu tijjani ya bada amsa da fadin sa tsaya ka ji amsar da zai bayar yace wa amma su'alukum amma kun ga tambayar ku an salatil fatihi lima ughliqa dangane da ita salatul fatihi lima ughliq ila ila akhirih kenan zuwa ƙarshe yace fa innaha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyati kaji yace fa innaha lalle ita salatul fatihi din nan waradat min al-ghaibi ta gangaro ne daga Allah shine al-ghaib ala hadhihi al-kayfiyati akan wannan kaifiyar haka ta gangaro daga Allah ita haka ta zo daga Allah to zai ba da ka'idar abin da ya zo daga Allah kuma sai ce wa mawara da minal ghaibi abun kuma da ya gangaro ya zo daga Allah kamalu sabitun cikarsa tabbatacce ne in dai daga Allah ya zo cikarsa tabbatacce ne duk abin da ya zo daga Allah cikarsa tabbatacce ne a cike yake lana na ƙasa fihi bi waje minal alwujuhi kenan babu ta waya in dai daga Allah ya zo wa ma warada min al-ghaibi duk abin da ya zo daga Allah kamaluhu sabitun cikarsa tabbatacce ne ga wata ka'ida ma kharijun anil qawaidil ma'lumati sannan wannan abu da ya zo daga Allah mai fita ne gabarin duk wata ka'ida sananniya kaga yanzu nan zaka tabbatar da jahilcin 'yan ɗariƙa da suke cewa ai shi salatul fati abin da yasa aka ce ya fi kowanne ai an ce haƙƙa ƙadarihi ai tun da dai daga Allah ya zo shi kharijun ne anil qawaidil ma'lumati duk wata ƙa'ida min haisul ma'ana ko min haisul lafzi baya amfani akan salatul fati jahili ne zaka ji ya ce ma ai saboda an ce haƙƙa ƙadarihi duk duniyar ɗariƙa ba inda aka faɗa ka faɗin wannan ma a ƙa'idar shehu tijjani jahilci ne saboda wa ma ware da al-ghaibi duk abin da ya zo daga Allah kamaluhu sabitun kassa tabbatacce ne kharijin mai fita ne shi wannan abu da ya zo daga Allah anil qawaidil ma'lumati daga duk wata ka'ida sananniya duk waɗansu ka'idodi sanannu in dai daga Allah ya zo wannan fa salatul fati kenan da ya zo daga Allah ya fita daga dukkanin wata ka'ida da ka sani sai ya ce laysat min ta'alifi mu'allifin ita fa salatul fati din nan ba ta daga wallafawa wani mawallafi ina shek Sharif Sale da ya ce wai sayyidina Ali ne yayi ta to Shehu Tijjani yana cewa laisat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga wallafa wani mawallafi kowaye mai shi in ka duba a nan akwai taukidi ko kuma ka ce akwai ƙarfafawa gurin ibaran nan saboda mu'allifin ɗin nan laisat min ta'alifi mu'allifin zaka ga na kira ne sannan laisa yana daga cikin hurufin nafi kuma annakiratu tufi siyaƙin nafi tufidul umum ko kuma ta ummu ta haka duk duniyan nan ba wanda ya wallafa salatul fati kaga nan raddi ne ga Sheikh Sharif Sale da ya rasa yanda za a yi ya da amsa a jawahirul ma'ani abin da ke cikin littattafansu na ɓata, sai ya ce ai asalin ta wai ta sai da na ce nan kuma gashi shehu tijjani yana cewa laysat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga wallafawa wani mawallafi kowaye mai shi kowaye sai sayyidina alkowanin sa waninsa laysat min ta'alifi mu'allifin daga Allah ta zo sai dai in sayyidina alin ne Allah to sai mu ce nan aqida ku kuka bayyana ta komai Allah kenan saboda an ce a can baya fa inna ha warada al-ghaibi in kuma sayyidina ali ne ghaibi anan sai ku fito ku yi mana bayani an ce daga Allah ta zo ala hadhihi alkayfiyata akan wannan kaifiyar haka yanda ka ganta wa ma warada min alghaibi duk kuma abin da yazo daga Allah kamaluhu sabitun cikarsa tabbatacce ne kharijun an al-qawa'id ya fita gabarin kowace ka'ida da ka sani haka kadarihi ai min haisul ma'ana daƙiƙi ne kai zaka faɗa ka amma a ƙa'idar ɗariƙar tijjaniya a ƙa'idar shehu tijjani ba a auna salatul fati kan wata ƙa'ida yace laysat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga wallafawa wani mawallafi kowaye shi sai yace a gaba yace wawara a haza wawara a haza yace koma bayan wannan kuma sai ce anna kaifiyatin waradat anu sallallahu alaihi wasallama fi salatil khaliyati min as-salam yace ai wanda ba wannan ba akwai kaifiyoyi da suka zo daga manzan Allah ai wanda babu assalamu a cikin su kaga zai kwatanta salatul fati ko da abin da ya zo daga manzan Allah haka ya zo daga Allah ta hanyar manzon Allah salatul fati ita ma haka ta zo daga Allah ta hanyar wani manzon Allah yanzu zai kamanta abin da ya zo daga Allah ta hanyar manzon Allah da salatul fati da ta zo daga Allah ta hanyar sayyidul bakari sai ya ce wa a haza anna kaifiyatin waradat anu sallallahu alaihi wa sallama fi salatil khaliyati min salami ce ai koma bayan wannan akwai kafiyoyi da suka zo daga manzan Allah babu assalamu ai a ciki sai ce wayya kaifiyatun nabawiyatun muta'abbadun biha kaji ko sai ce to ai abin da ya zo daga manzan Allah din wayya su din wannan kaifiyoyin kaifiyatun kaifiyoyi ne nabawiyatun na annabta nabawiyatun na annabta muta'abbadun biha ana bautar Allah ne da su a yanda suka zo kamar shi ma salatul fati ana bautar Allah ne da shi a yanda ya zo babu assalamu a ciki sai ce falalti fata lima ya ƙoluhul wa wassalamu ya ce falalti fata ba waiwaye ba a waiwayawa lima ya hulfuka ha'u ga abinda malaman fito suke faɗi kaga jahili ne zai waiwaya kan salatul fati ya ce a ai shafi'awa ai shafi'iya sun ce kaza malaman fiqhu shehu tijjani anan gashi yana ce ma falalti fata ba a waiwayawa lima ya qulu kul fuqaha ga abinda da malaman fiki suke faɗi ba ka waiwayawa ita salatul fati ba a sa ta anan saboda fa innaha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al kayfiyyah haka tazo daga Allah yanda ka ganta wa ma warada min al-ghaibi abun kuma da yazo daga Allah kamaluhu Sabitu. cikarsa tabbatacce ne kharijun an al-qawaid malumati ya fita gabar duk wata ka'ida sananniya yace laysa min ta'alifu mu'allifin ba ta daga wallafa wani mawallafi kowaye sirina al-kuwanin sa raddi ne anan wa shaykh sharif sannan yace wa wara hadha anna kayfiyatin وردت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخالية من السلام وهي كيفيات نبوية متعبد بها هكا أكي da kaifiya ta annabta kaga wannan ma salatul fati haka ake bautar Allah da ita kaifiya ce ta annabta kaga yayi kiyasin abin da yazo daga manzon Allah wanda kaifiya ce ta annabta da abin da yazo daga sayyidul bakari kaga in kana da hankali ba sai ya ce ma ita ma wannan kaifiya ce ta annabta ba saboda ya yi ma kiyasun wannan akan wannan kaga akwai al'illa akwai al'illa aljami'atu baina haza wa zaka dole shi yasa yayi ƙiyasin wancan abin da yazo daga manzon Allah akan abin da yazo daga wannan sayyidul bakari kuma da kansa ya ce na manzan Allah ɗin wai ya wahiya kaifiyatun muta abadun biha yana fa ba da amsa ne akan salatul fati haka ta zo ita ma daga Allah kaga malam Muhammad tun anan ka san cewa duk mutumin da ya yarda da Allah da manzan Allah ba zai yi wannan salatin ba tun anan in kana da hankali kisa wai ba batun me take ɗauke da shi na ma'ana ba a'a hanyar ma da ta biyu. shine kuma step na farko da ake fara duban abu a ilimi idan abu ya zo farkon abin da ake fara nunawa ta ina ya zo idan aka samu matsala a hanyar da ya zo to ko me yake dauke da shi ba a waiwayawa to me yake dauke da shi ba a waiwayawa kamar yadda ne bayani abu na farko subutun dalili ta wace hanya ya zo sa'an nan a ne a san cewa ya tabbata ko bai tabbata ba abu na biyu dalalatu wa alal hukumi wannan shine ka'ida ta karatu malam muhammad kaga anan sun faɗi da kansu salatul fati daga Allah ta zo yanda kaga wannan kaifiyar haka ta zo daga Allah salatul fati da kansu suka faɗi mala'ika ya zo da ita cikin takarda ta haske to akwai inda ƙarar suka ce da alƙalamin ƙudura aka rubuta ta malam muhammad ɗaya littafin da na turo ma samu na shi su faɗi suka ce kai umma baka yadda salatul fati zancen Allah ba shi bakka da ladan nan duk ladan nan da ake faɗi tana da lada kaza tana da lada kaza duk baka da shi malam muhammad mu yi musu alakora a wannan fejin da muke karanta ko dai mu tafi can wancan littafin to malam muhammad ya tafi wancan littafin malam muhammad ba ka so a tona wa shunan nan asiri da yawa je ka cikin shafi na ɗari biyu da goma sha takwas kun gan shi wannan addurratul kharida ne sharhi na al-yaqutatul farida za ku ga inda suka faɗi ƙarara in ma baka yadda salatul fati zancen Allah bane to wannan ladan nan bakka da shi bakka da lada zancen Allah ba ta hanyar annabi Muhammadu ba ta hanyar wani annabin kenan ko zancen Allah ba ta hanyar annabi Muhammadu ba kuma na bautar Allah Malam Muhammad shafi na ɗari biyu fa na da goma sha takwas. Yawwa gashi nan ɗari biyu da goma sha takwas. Ɗari biyu da goma sha takwas farkon fejin za ka ji. yawwa yawwa malam muhammad sama dai bala za su faɗi yawa kun ganta nan ku? Dan yi gaba dai dan yi ƙasansa danyo ƙasan sa malam Muhammad kasan fejin ainihin farko ne zo kusan tsakiyar fejin ƙara yin sama ƙara yin sama malam muhammad yawwa yayi yayi amma bana hango farkon nan amma ai ga littafin a hannuna ba matsala eh, kun gan shi a durratul kharida ne sharhi na al-yaqutatul falila inda yace qala anu anhu ƙala Rabi radiyallahu anhu gashi nan thumma Rabi radiyallahu anhu ثم قال رضي الله عنه ولا يحصل هذا illa bi إلا بإذن مني yawwa kai malam muhammad yace sun maƙala radiyallahu anhu yace sannan shehu tijjani ya faɗi wannan cikin addurratul kharida ne sharhi na al-yaqutatul farida cikin juz'i na biyu cikin mujalladi na hudu an gane mujalladi na hudu in ka duba cikin shafi na ɗari biyu da goma sha takwas ya ce sun maƙala radiyallahu anhu sannan shehu tijjani ya ce wala ya hasulu wala ya hasulu hadal fadulil mazkuru ya ce wannan falala da aka ambata baya samuwa ku ji da kyau masu tsintar salatul fati a bakin titi ku ringa ba a baku ba babu izini tsaya ku ji falalan nan da aka faɗi na salatul fati baya samuwa shine wala ya hasulu hadal fadlul mazkuru wannan falalar abin ambata baya samuwa illa bi izinin minni sai da izini daga gare ni sai shehu tijjani yayi ma izini mushafahatan mushafahatan kai da shi face to face baki da baki yayi ma izini Aubi wasitatin ko kuma ta hanyar wasita wani ya karɓo daga shehu tijjani kai ka karɓa daga wanda ya karɓo daga shehu tijjani wannan izinin kenan ko kuma wani ya karɓo daga wajen wani shi wancan ya karɓo daga shehu tijjani kai ka karɓa daga gurin wanda ya karɓo daga gurin wanda ya karɓo daga shehu tijjani shine aubi wasitatin ko da wasita wannan muƙaddami ya karɓo daga wancan muƙaddami shi ma wancan muƙaddami ya karɓo daga wancan muƙaddami shi ma wancan muƙaddami daga wancan har a cike zuwa ga shehu tijjani au bi wasitatin to wannan sharaɗi ne falalar da aka ambata baya samuwa sai da izini daga gurin shehu tijjani sai da izini daga gurinsa kai daga nan ya kamata ka san cewa ba falala Allah ba ce idan falala ce ta Allah waye ta ƙayyidinta da izinin wani in dai falala ce ta Allah waye ta ƙayyidinta da izinin wani in dai da gaske falala ce ta Allah waye sa sharaɗi sai wani ya yi izini za a same ta shi Allah ne ya sa wannan sharaɗin cewa wannan falala ta sace amma ba za a samu ba sai wani yayi izini a wace aya Allah ya faɗa haka a wani addini Allah ya faɗa haka amma dai ba a namu na musulunci ba in namu ne na musulunci sai mu koma cikin littattafan musulunci in kuma naku ne to shikenan kaga ku yi addinin ku kenan mu ma mi namu to gashi an ce shehu tijjani ya ce wala ya hasulu hadal fadlul mazkur wannan falala da aka ambata baya samuwa illa bi izinin minni sai da izini daga gare ni sai na yi izini falala ce fata Allah amma shi zai izini mushafa'atan aw bi wasitatin ko dai kai tsaye directly yayi izinin ko kuma ta hanyar wasita wannan sharadi ne na samun falalan nan na salatul fati sai ce ma'a sharuɗi li'itiqadi kaga ma'a tare da sharuɗi li'itiqadi sharaɗin imani shine al itiƙad sai kayi imani tare da sharaɗin ƙudurcewa ai itiƙadin musalli biha ala nabiyyi ai imanin wanda yake salati da salatul fati ga annabi Muhammad sai yayi imani annaha cewa ita salatul fati ai alfarida sunanta kenan alfarida sai ce hiya salatul fatih lima ugulika ita ce dai salatul fatih ana kiranta alfarida sai ya yi itikadi ya yi imani cewa ita fi sa'ifatin minan nuril azali kaji fi sa'ifatin minan nuril azali sai ka yadda da wancan cewa mala'ika ne ya zo da ita a cikin takarda ta haske sharaɗi ne sai ka yi imani da wannan za ka samu wannan falalar malam muhammad fa ka nuna wajen ba fi sa'ifatin minan nuril azali unzilat an riga an saukar da ita fa ita maktubatan abar rubutawa an rubuta ta bi aqlami qudratin ilahiyya da alkalima na ƙudurar Allah aka rubuta ta da alkalama na ƙudura ta Allah aka rubuta ita salatul fati sai ka yi imani da haka in ba ka yi imani da haka ba ba ka da wannan falalar sai ka yi imani da cewa an saukar da ita cikin takarda ta haske an rubuta ta da alƙalamin ƙudurar Allah sai ce walaisat min ta'alifi zaidin wala amur wala amrun walaysat min ta'alifi zaidin ba ta daga wallafawa zaidu fa kamar misali ya bayar ba kowa ne ya wallafa ta ba kaga nan ma ne wa Sheikh Sharif Sale da ce wai sayyidina Ali ne ba inda aka ce sayyidina Ali ne duk duniyar littattafan ɗarika Sheikh Sharif Sale ne da ya karanta batan da yake cikin waɗannan littattafan ya tabbata ba zai karu ba sai yake neman mafita sai ya ajiye littattafan shehunan sai ya tafi ya ba ta kariya amma ya bar abin da shehunan suka faɗi shi kuma wanda ya faɗi duk duniyar ɗariƙa babu wani littafi na shehu tijjani ko na ɗalibin shehu tijjani da ya ce ai salatul fati ta sayin na ali ce a'a babu shi gashi ana maimaitawa wa laysat min ta'alifi zaidin wala amrun ba ta daga wallafawa zaidu fa ko amur wannan misali aka baka wato ba wani mutum ne shi ya wallafa ta ba fa a baya an ce da alƙalamin ƙudura aka rubuta ta ko sai da na'ani ne ya rubuta ta da alƙalamin ƙudura an ce kuma a cikin takarda ta haske al'azali kaga na Allah kenan ko an ce a rubuta aka saukar da ita to in sayyidina ali ne yayi ta kenan ɗalibansa ne suka rubuta ta kenan ita kuma an ce a rubuta aka saukar da ita kaga wannan duk raddi ne wa Sheikh Sharif Sale wannan ita an ce unzilat maktubatan a rubuta aka saukar da ita ita to idan sayyidina Ali ne yayi ta to wani ne ya rubuta ta kenan to kaga nan ƙarya ne kenan sa'an nan an ce a cikin takarda ta haske wato ɗaliban na alin a cikin takarda haske suke yin rubutu kenan an ce da alƙalamin ƙudura aka rubuta ta daman ɗaliban na ali da alƙalamin ƙudura suke yin rubutu an ce wa laysat min zaidin wala Amurun ba ta daga wallafawa zaidu ko amru wannan misali aka baka ba mutum ne ya yi ta ba shine amsar to ko sai na ali ba mutum bane Allah ne kenan a aqida taku ka wannan raddi ne ga Sheikh Sharif Sale to za su fito karar su gaya muku daga ina ta fito walaysat min ta'alifi zaidin wala amrun ba ta daga wallafawa zaidu ko amr sai aka ce bal hiya min kalamihi subhanahu wa ta'ala malam muhammad nuna wajen da Allah zancen Allah ce Hmm. bal hiya min kalamihi subhanahu wa ta'ala zancen Allah ce ita salatul fati din an tike duk can anema ma ishara ne cewa a cikin takarda ta haske mala'ika ne ya zo da ita ai an rubuta aka zo da ita an rubuta ta da alƙalamin kudura sai aka fito ƙararama a gaya ma fabbal hiya min kalamihi subhanahu wa ta'ala zancen Allah ce ma urin us kenan malam muhammad ka nuna gurin da aka ce zancen Allah ce gashi balhiya min kalamihi subhanahu wa ta'ala zancen Allah ce kaga wannan raddi ne ga irin su masu guduma mai guduma wanda jahilci ne abin da yake yi sai ce wai ai ai tana cikin alkur'ani Allahumma salli lillahumma salli inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi salli ala wa ma unzila ala muhammadin salli ala sayyidina wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin muhammadin sai a ce wa ma unzila ala muhammadin duk da aka kuma duk littattafan ɗariƙa ba inda aka ce ta haka aka tattaro ta to nan an ce an saukar da ita a rubuce kuma ka ce tana cikin alkur'ani nan ƙarya aka yi mana kenan ba a rubuta aka saukar da ita ba a cikin alkur'ani aka tattaro ta an ce a cikin takarda ta haske aka saukar da ita daman shi alkur'ani a cikin takarda ta haske aka saukar da shi da alƙalamin ƙudura aka rubuta a kaga wannan duk ƙaryata abin da shehunan suka faɗi ne shi yasa ba inda kuma aka ce ai an tattaro ta ne Allahumma walillahumma kaza kaza duk ƙarya ne wannan raina wa jahili hankali ne wanda bai san cikin ɗariƙa ba mu mun sani baka isa ka zo ka nuna mana shehunan da suka faɗi wannan ba jahili ne ya faɗe ta a matsayinsa na jahili da ya rasa yanda za a yi ya kare salatul fati sai ce ai haka aka tattaro ta daga cikin alkur'ani kuma bai san lokacin da ya faɗi wannan ƙaryata shehu tijjani yake ba da sauran shehunai jigajigai na ka ce ake ƙarya kuke yi ga inda aka same ta ƙarya kuke yi kaga ƙurin kus suka ce bal yamin kalami subhanahu wata'ala daga dai zancen Allah take ƙurin kus da ana tema kwane-kwane an saukar da ita cikin takarda ta haske na azali sa'annan a rubuce aka saukar da ita da alƙalamin ƙudura aka rubuta ta ba fa da ko amri ne ya kai Allah ne dai ya faɗe ta karewa kenan Allah ne ya yi salatul fati bal ya lami subhanahu wa ta'ala sai ce wa fi dal ya ce mallam ya ga hukuncin wanda bai yadda mazancan Allah ba ce bashi da lada gashi za su faɗi malam muhammad nuna wajen wa fi zaka ga an sa dal bainal qausaini kenan man lam ya'taqid duk wanda bai yi imani ba annaha min kalamin layi cewa salatul fati zancen Allah ce la sihu law sawabul mazkuru fiha Ya'ani salatul fati lima ughliqa to ladan da aka ambata cikinta bai inganta gare shi ba ba shi da shi dai bai cika sharaɗin samun wannan ladan ba eh saboda idan ka ji an ce abu sahi ya cika sharuɗa kenan kamar yadda fasid bai cika sharuɗa ba kenan mallam ya taƙid in ma ba kai imani ba cewa zancen Allah ce to ga hukuncinka akwai masu cewa a'a ni dai ban yarda da abin da aka faɗi ba amma zan yi ta a matsayin salati aizar to duk falalar da kake ji ana faɗi bakka da shi ba ka da wannan lada nata mallam ya ataki duk wanda bai yi imani ba annaha cewa ita min kalamin lahi cewa zancen Allah ce la yasihhu lahu thawabul mazkuru fiha to ladan da aka ambata a cikin tafa bai inganta gare shi ba ba shi da wannan lada sai ce wa fi jim ga jim nan bainal qausain yace qala shaykhu radiyallahu anhu mun karanta nan cikin jawahirin ma'ani wannan zai nuna ma abin da ke cikin jawahirin ma'ani su karan kansu sun yarda shehu tijjani ne ya faɗe shi gashi sun ƙara maimaita shi anan qala shaykhu radiyallahu anhu wa akhbarani sallallahu alaihi wa sallam wai manzon Allah ya bani labari annaha cewa ita lam takun min ta'lifil bakari bata kasance daga wallafawar bakari ba salatul fati'i lima ughliqa walakin nahu sai dai cewa shi tawajja ila Allah muddatan tawilatan ya fuskanci Allah lokaci mai tsawo an yamnahu salatan ala nabi ya bashi wani salati kyauta da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam fiya sawabu jami'i salawati a cikin ta akwai ladaddaki na dukkanin salatai wa suru jami'i salawati da kuma sirrika na dukkanin salatai wa tsala talabuhu muddatan neman sa ya tsawo zuwa wani lokaci sun ma ajaba Allah da'watahu sa'annan Allah ya amsa addu'ar addu'arsa fa atawul malaku sai mala'ika ya zo masa bi hadhihi salati da wannan salati maktubatan fi sa'ifatin minan nuri kaga wannan ya tabbata abinda aka faɗi a can haka yake ga shi Sheikh Abdul Wahid Nazifi ya maimaita shi Malam Muhammad Gashi suka ce wal fadlul mazkuru a can gaba suka ce wal fadlul mazkuru falalan nan fa da aka ambata fil yaqutatil farida ita ce dai salatul fati cikin yaqutatul farida suka ce la yahsulu fa baya samuwa lizakiriha ga wanda ke karanta ta ga wanda ke zikirinta ga wanda ke faɗinta illa bi sharuɗaini sai da sharuɗa guda biyu al'awwal sharaɗi na farko al'izinu sai an ma izini shi yasa na ce in gidanku yana kusa da zawiya kawai ka tsince ta kake yi a bakin hanya a bakin titi kaji an ce ai wanda ya salatu kai banda kai ba banda kai kai al'awwal sharaɗi na farko al'izinu sai an ma izini wasani sharaɗi na biyu ya ataƙidu zakiru shi zakirin nan sai ya yi imani anna hadhihi salata lallai wannan salati min kalamin layi kaga daga zancen Allah take sai aka ce kal ahadisul qudsiyati kamar yadda kaga hadisul qudsi aka ita salatul fati take kamar hadisul qudsi aka ce walaisat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga wallafa wani mawallafi fa ba mutum ne ya yi ta ba sun maƙala Sa'annan shehu tijjani a sun maƙala sa'an sheik abdulwa'id nazifi ya ce gashi ya ce ƙala sayyiduna ƙala sayyiduna radiyallahu anhu shehun mu ya shugaban mu kenan tsaya ka ji kuma banda dan tijjaniya ba mai wannan izinin ba duk duniya ba wanda sai ma wannan izinin da zaka samu ladan salatul fati sai dan tijjaniya kaga abin nasi ne ba na musulmai bane nasi ne ba na kai musulmi ba naka bane nasu ne su ne shafaffu da mai yace qala sayyiduna qala sayyiduna radiyallahu anhu yace walaysa li ahadin ala wajhi al-ardi kadi nuna wajen malam muhammad walaysa li ahadin ala wajihil ardi Shehu Tijjani ya ce babu wani kowa ne a ban ƙasa da yake da iko an yi azana fiha ya yi izini cikin lamarin salatul fati gairu na umba mu ba gairu na umba mu ba mu ne kaɗai muke da wannan izinin in ba mu ba duk duniya wanda ke ban ƙasa ba wanda yake da ‘yanci yake da hurumin ya yi wannan izinin wanda da shi ne za a samu wannan ladan to duk duniya ba wanda ya sai wannan izinin in ba mu ba au man dakhala min ashabina fi tariqatina kaji ko ko wanda ya shiga cikin ɗariƙan mu daga cikin ɗaliban mu wassalam intaha zancen shehu tijjani ya ƙare kaji ko da aka ce sharaɗin nan na samun wannan falalar sai an sami izini to izinin duk duniya duk duniya ba wanda yake da yancin ya yi ma in ba ɗan ɗariƙar su ba in ba su ba ko wanda ya shiga ɗariƙar su daga cikin ɗalibansu kaga salatul fati kai musulmi ana gaya ma fa ba ka da yanci a cikinsa na yan tijjaniya ne tun anan in kana da hankali ka bin musu saboda wannan sharaɗin ba Allah ne ya faɗi ba ba manzan Allah ne ya faɗi ba kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun walau kana mi'ata shartin dukkanin wani sharaɗi in ba a littafin Allah yake ba ko sharaɗi ɗari ne a banza yake ba daidai ba ne bata ne walau kana ata ko da sharaɗi ɗari ne sharaɗin sai sun ma izini kuma ba wanda ya sai ya yi ma izini in ba su ba kaga tun anan suna gaya ma nasu ne fa ba fa naku bane Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace. kaga suka ce fataha fatahsulu Malam Muhammad. Na'am. Ina jin kamar alkanawi. Ina ganin mu tsaya a nan. فتحصل نيما أن هذا أن الفضل الخاص الذي تلقاه الشيخ رضي الله عنه من الحضرة المحمدية صلى الله عليه وسلم لا يحصل إلا مع الإذن الصحيح من الشيخ رضي الله عنه ولو بواسطة أو وسائد نم ونم iyaka nan za mu tsaya malam muhammad shikenan to um jama'a muna godiya wa kaza ma'atiqad al-musalli biha menene kaza annaha gashi nan dai har dai zuwa karshe duk mai duk mai mai ne to kaga illa ta farko malam Muhammad da muka tattauna shine yi wa Allah ƙarya a cikinta an ce zancen Allah ce ina ne Allah ya ce zancen Allah ce yi wa Allah ƙarya an ce in baka yadda zancen Allah ba ce baka da lada kaga wannan duk illoli ne a musulunci an ce manzan Allah bai bayyana ta ga sahabbai ba manzan Allah ya ce ya bayyana sahabbai komai nan kuma sun ce gashi bai bayyana musu salatul Bati ba wannan duk illoli ne ga mai hankali kenan Wannan kuma in kana kishin manzan Allah wallahi zaka bar musu kayan su tunda dai sai an wa Allah ƙarya an wa manzan Allah ƙarya ciki to mun fasa yi sai ka zamanto mai kishin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa malam Muhammad a fara ɗaukan kira Allah ya shirye su Allah ya sa su gane na'am malam Alkanawi muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairayya masu yawa Allah muke roƙa ya kara ikhlasi ya sa mu da ku duka muna yi domin shi Allah ne Jama'a muna godiya da eh, masu sauraron da masu mu da masu kallon mu kan sai Allah ya yi Allah ya sa mu da ko duka mu dace Allah ya nuna muna gaskiyan Allah ya nuna muna gaskiyan Allah ya nuna muna gaskiyan ba da bata lokaci ba kamar yadda muka sanya lamba za ku gan lokaci ya yi eh, duk wanda ke neman nashi bayani ko karin bayani ko sokaci cikin karatu to mun doki wani lokaci ko mintoti kadan mu ba ku kuma an so a takaita cikin minti biyu za ku gan wasu ina saukar da su ba wai hayinci ba ne domin a takaita ciki ko su Allah A haka muna da first caller kalla line insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum assalam malam muhammad na'am da wasu na kiran na na hafiz marafa ina kira daga bauchi Najeriya. to mala abin da mutanen bauchi na da tsayi mai na kyau iko Allah to Yawa ina ji, ina ji. Na kuna kai da kai da mutane Bauchi muna jin ka. To ina gai da malam. Malam Alkano ina mu. Ina amsawa dan uwa ni ma ina ma fata alkhairi. To ina da tambaya ne malam kan karatun da aka gudanar yau. To Allah ya sa na sani ina jin ka. Eh bari kafin dan bude tambaya na da wata magana da Malam Kabiru ya taɓa faɗi Kabiru Kwando. Ina cewa ita bid'a inda duk zaka sa an ka ce maka abu bid'a ne. In zaka zo nan ka wuce ka samu yadda suke yin nasu abu daban yake da in ka tafi Kano da yadda zaka samu mutanen Kano suna yin in an ka ce abu bid'a ne kowa da yadda yake yin nashi. To tambaya na anan shi ne wani bidiyo da na gani da na wani bawan Allah shekaran jiya yana yawo a Facebook. Ne yake cewa ita salatul fatih nan wai wai sayyidina Ali ya fara yi. So sai abin ya ɗaure mun bayan kuma an ce an taho da ita daga takarda ta ta haske kuma an taho da ita a rubutu sun kawo mashi ah, ya sunan shi to wanda dai aka kawo salatar fatiha kenan malam ya sunan shi eh sayyidul bakari kenan ko kuma Muhammadu bakari eh Muhammadu bakari to shine sai abu yake har yanzu dai ni na kasa fahimta shi da in sayyidina ali to malam ina tunani ya fahimci tambayar na gane kuma na ba da amsa cikin wannan tambaya kana ji wato cikin littattafan ɗariƙa babu inda aka ce shi sai na ali shi yi salatin fati babu inda aka bari. kawai irin su shek Sharif Sale ne da suka tabbata in suka bayyana abin da yake cikin littattafansu wanda shehunan suka faɗi to duk mai hankali zai san bai kamata ya wannan salati ba zai san an wa Allah ƙarya an wa manzon Allah ƙarya to sai suke ɓoye wannan abin da ciki sai su yaudari mutane ta hanyar cewa ai sayyidina Ali ne ya fara yin ta kuma a cikin littattafan su ba haka aka ce ba a cikin littattafan mun karanto Allah ne ya yi ta da alƙalamin ƙudura aka har mala'ikan da ya kawo ta shi ma ba shi aka ya kawo ba shi aka ya kawo haka ya sauka da ita shi ba na'am wannan maganan babu ita cewa tsaye da ran ali shi ya fara yanka, babu ta a ah, babu ita cikin littattafan dariƙa, ai na gaya ma irin su shek Sharif sare ne da suka tabbata cewa batan da yake ciki in ba su ɓoye shi sun bayyana waninsa ba to jama'a ba su gamsu da su ba sai suka ɓoye na cikin littattafan sai suka ƙirƙiro wani ai wannan ai kirkirowa suka suka faɗi amma ainihin cikin littattafan ɗariƙan ba wannan magana abin da ke ciki shine mala'ika ne ya zo da ita a cikin takarda ta haske aka aka saukar da ita ita a rubuce ba wani mutum ne hatta shi ma su yi bakari ɗin ba shi ya wallafa ta ba haka yake cikin littattafai ai ka gani mun haska kuma mun nuna wajen mun karanta muna godiya kwala Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi bari mu je na gaba insha Allah lokacin mu assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah na'am da wa sunan ka daga nake kiram Kana magana da Nazir Muhammad Abubakar Attijani daga nan karamar kumar kura jihar Kano iko Allah Allah ya yi amuna to muna ga da kai Attijani Masha Allah Ina yi wa Mal fatan alkhairi da kuma Ima ina amsa. Amin. Mala Alkanawi na ji wasu maganganu da kai ne nake son dan yi maka haddin tambayoyi guda hudu. Ina fata kana tare da ni. Eh ina jin ka insha Allah wa Allah ya sa na sani. Yawwa yawwa ka yi zancen cewa idan an ji zance daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan rayuwarsa. Ba za a ɗauki zancen a matsayin magana mandalla ba kuma ba za a ɗauke shi umarni ba kuma in an yi haka an ɗauki abin a matsayin hadisi. To a tambayar da zan maka nan abu biyu ne. A ɗan tsaya ai kafin ka tambaye ni ina da na cewa a nan. Ina zuwa ina zuwa. A to ya za yi yanzu ka lakkana mun magana. yaya za ka lakana mu magana kuma kai min tambaya akai kai ai kaga bai kamata ba abin da hmm. na karanto kana ji tana mutu ne na cewa idan an ce annabi ya ce to ai ka tsaya mana kaga yanzu kai yanzu kai ne yanzu ka tsara abu ai ka ce ka ji na ce ka tsara a ra'ayin kanka kuma sai kake so ka dora tambaya akai kai ai da mu samu ittifaki akan me na ce yawwa in na maimaita ma tun da ai baka ji ba in kuma ka ji to ka canja abin da yake faruwa kana ji a tijjani karantowa na yi tsaya ka ji mana eh. karantowa na yi cikin jawahirul ma'ani cewa zancen da manzan Allah ya yi bayan ya koma zuwa ga Allah ba a cewa ai ba ɗaya yake da zancen da yake da manzan Allah ya yi lokacin da yake da rai ba sai aka ce gaba ɗayansu duk ɗaya ne shi ne sai na ce to kaga a wajen 'yan tijaniya hadisin da manzan Allah ya gaya wa sahabbai lokacin da yake da rai da zantukan da ya gaya wa shehu Tijani to duk gaba ɗayansu sunansu hadisai to ni kaga abin da ai na ce kenan don haka kaga ni na zaci da da ka zo da tabbatar da abin ya kamata ka yi ka ce eh zantukan da shehu tijjani ya ce manzan Allah ya gaya masa hadisai ne wato sai mu auna a cikin littattafai eh, shin hakan ne ko ba a yi haka ba amma kuma sai ka bari sai ka murɗa kuma sai ka tafi kana tambaya yanzu da Allah kana ji yanzu wannan magana ta cikin jawahir ma'ani ka yarda da ita farko kenan cewa duk zantukan da manzan Allah ya faɗi lokacin da manzan Allah yake da rai da bayan ya koma zuwa ga Allah duk ɗaya ne ka yadda da wannan maganar shine kawai eh na yadda da ita to sai a tattauna a kai.' ka fahimce na attijani To attijani na samun matsalar network mun je na gaba insha Allah to shine amma ba ka kirkiro nan wani abu kuma kamar na kai tambaya a kai ba na'am da wasu nan daga na ke kiran eh, Suna na abubakar abdullahi kaduna nigeria Na'am malam maganar ka zai fito da kyau sunanka kuma sunana abubakar abdullahi da kaduna suna na abubakar abdullahi daga kaduna a malam muhammad malam abubakar daga kaduna muna mafata alkhair mu je kan sai to alhamdulillah ya ce to alhamdulillah ina kai da kai da malam rakanawi kuma allah ya saka muku da alkhairi amin amin tare da kai to a yadda ni na fahimci wannan abu ma wato ba ma maganar ma ai ba maganar wai a salatul ba ma yadda da salatul fatin ba na fuskanci ma kafin mutum ya shiga salatul fatin ma sai ya fita daga musulunci tunda duk abin da Allah bai saukar da shi ba annabi bai ba shi ba mutum ya dade shi a kaga ya fita daga musulunci ni saboda haka ni abin da ma nake so su daina wahalar da mutane su fito su ce addinin su daban namu daban kaga da duk ma wannan abubuwan amma duk tunda suna danganta kansu da musulunci dole ne fa da suke cewa wai ka a dinga karanta littattafan to dole fa a karanta shi eh sai dai su yi haƙuri tunda akwai nan kuma gaga gidan hujja ne hujjar ka ce za ta kwace ka zuba ake a fefe a baji babu wani kama kame gidan hujja ne wai da bahaushe ke cewa wankan wutan daga guda ɗaya ba da duk wanda ishi shigo da gijinsa in ya zo aika ga baya dawa malam muhammad gaskiya sai da haka alhamdulillah tun da gasu mala alkarawi nan yau tun da gasu mala alkarawi nan da sauran su mala alkarawi ah, malam kakizu to alhamdulillah domin su jirgi ne ba titin jirgi ne ba tsallaka haka sai an waiga ko mu masu tarela komai daji in ka shiga in ka ga titin jirgi sai ka tsaya ka taka birki komai to su ma haka suke to wallahi muna musu godiya ubangiji Allah ya tashe ku lafiya Allah ya saka mu da Allah ya saka mu da mun gode dan Allah ya saka maka Allah ya maka fiye da abin da ka roka assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalam wa alaikum assalam Malam Muhammad ya gajiya? Alhamdulillah, yau dai ban gaji ba. <laughs> Ka ya ayyuka. Alhamdulillah. Sunan ka daga na ke kira mu. Sunana daga Mina Umar Gallo ne daga Mina. Malam Umar daga Mina, to Allah ya kiyaye ka muna jin ka kansu. Ina gaida babban bako malami kuma abokin Malam Alkanawi. Ina Malam Alkanawi na saurara. ina ina amsa dan uwa. Ubangiji Allah Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. Kuma Allah ya biya ku Allah ya saka mu. Ubangiji kuma Allah ya biya ku da gidan aljanna. Amin Allah ya biya mu gaba ɗaya da gidan. To abin da zan ce a kan game da shi salatin da salatul fati. Hmm. Da suka ce Sayyidina Ali ya zo da shi. Salamu alaikum. Hmm. Wa alaikum assalam muna jin ka ba. Muna muna jin ka da suka ce sayyidina ali ne ya zo da shi amma fa ba shi wannan su ne suka ce ba fa mun faɗi wannan maganar ba ta cikin littattafai su shek sharif sale ne suka kirkiro ta na'am eh ba ta cikin littattafai wato sun boye abin da yake cikin littafin su ne dan sun san duk musulmi ba zai yarda da wannan ba sai suka kirkiro wannan muna godiya don wa Allah ya saka da alkhairi So, ay, na, ano, malam. Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Don wa ya ne wani a gyara kuma kashe don Allah ok to an kashe to sunan ka daga naki kiran Na suna na Idris Ilyas Ilyas ina kira daga nan Jos. Ala Idris. Duniya na sauraron ka daga Jos. Na'am to Allah ya saka malam da alkhairi. Malam Ahmad muna maka fata alkhairi. Na gode. Ah, da kai da malam muna muku addu'an Allah subhanahu wataala ya saka muku da abubuwan da kuke yi na kokarin nusar da mutane abin da yake daidai Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu kan suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake daidai amin amin amin a to abu na farko a kan Allah ya yi kokarin nuna musu shi kai a zo da wannan salatin hanya ce wacce take mustahila a addinin musulunci domin in ba annabi ba babu wanda za a ɗauko wani abu wanda yake na ibada kuma a bashi kuma ya bauta ma Allah da wannan abu? haka zalika ya ma isar ga wasu su masu bauta ma Allah ba a taɓa yin haka ga wani wanda ba annabi ba to kaga kamar yadda malam ya ambata a farko duk wani wanda yake yana da imani to kamata a ce ya yarda da wani abu da aka yi Allah subhanahu wataala karya a cikin sama? to malam Muhammad ni ma ina da wani ina da wani dan tsokaci kaɗan. Ni ma tambaya ne wanda in bid'a suka zo da Allah a daure a yi musu masu salatin fatihin. Safin da malam ya fara karantowa shafi ya ɗari da ɗaya to bayan sa zai zama shafi ya ɗari kenan. Akwai inda aka ambaci cewa duk wanda ya karanta salatin fatihi su ɗaya. Anna man a hamar ratan wa lam kulli jannata ya ba ha inda Allah. cewa duk wanda ya karanta salatul fati so ɗaya tal a rayuwarsa kuma bai shiga aljanna ba to iya je wajen Allah ya damki mai ita a gaban Allah subhanahu wa ta'ala to da Allah kan je su wa za a damka idan eh, Allah damkan nan da za a je a yi gaban Allah subhanahu Ta'ala an karanta salatul fati so ɗaya tal ba a shiga aljanna ba idan Allah su gaya wani ya so wanda za a damka to wanda za a damka din to ya buga da cewa yi to salatin sa ne idan eh, Allah malam Muhammad a dake mu wannan tambayar ina ga ba sani ba ko aka kalla zai iya zai iya sa ka ka koma shafin domin a nuna musu da gari da kyau a ja da red line sosai da Allah inda ban kana maratan ba koma wanda wanda ya zo ya mu nemo ka mu nemo ka to ina man kara hamar a ga malam ma na san malam bai wakilce ni insha Allah ai eh, an ce wai in ka taro ma kana da 11 players ba ka da matsala Iko Allah. Eh, eh ga aka rama kalla da Allah in sun zo inda man qara'a warratan walan yadkhul jannatan nan alyaqa bi sahiba inda Allah Allah sa mana sunan wanda za a damka sai mu gane duk wannan cece kucin da ake yi mu gane to salatu ma nawa ya dan duk wanda za a damka to shine mai salatin zai mu ga su zo su gaya mana sunan wanda za a damka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka da assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da wasu nan daga nake kira Malam Muhammad barkar da Dan wa sunanka na eh, ka daga na ke kira kuma muryanka na kasa sosai. Malam sunan sunan Muhammad. Ikon Allah ban sani ba. Daga Abuja. Malam Muhammad daga Abuja gaskiya. Na'am. Har yanzu muryanka dai yana kasa. To amma ba mu sani ba. Ina ina maka fata alkai da kai da malam. Malam muna jin ka duniya na sauraron ka. Na'am. Mala alkanawi Allah Ubangiji ya kara maka imani da ikilasi. Amin, amin, amin. Yawwa, abinda nake son na ce a nan shi ne, Amin, Malam Muhammad, amin. Na tafa cewa ni ɗan ɗarika ne na bar ɗarika. Iko Allah. Idan za ka rushe gini, ka nima foundation ɗin ka rushe shi, sauran gaba ɗaya zai faɗi. maganar salatul fati cewa wani sayidina ali ya yi wani sahabi ya yi ai an karanto cewa Sheikh Ahmad tijari ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam shin sahabbai sun san da wannan salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa lokacin saukar da salatul fati a lokacin sahabbai lokacin ba lokacin da ya dace bane a saukar da salatul fati hmm, to gaskiya wannan zancen za ka rushe duk wani kuha da yaudara da <laughs> akwai gaskiya ne da wannan maganar sentence nan kwaya ɗaya ga shi kara Sheikh Tijani sai da ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sahabbai sun san da salatul fati Annabi ya ce lokacin sahabbai ba lokaci bane da ya kamata a saukar da salatul fati kaga wannan zancen ya rushe duk wani shubuha da ha'inci da zaluncin al'umman da ake yi ba sai an zama ana ta kai kawo ana ta yaudarar mutane ba sannan wannan kenan sannan na biyu cewa muhammadu bakari ya shiga halwa na kwana arba'in a cikin kwana arba'in din nan baya sallan juma'a ne hukuncin wanda kwana arba'in baya sallan juma'a wannan ya cancanci ya zama cikakken musulmi har ya zama mumini har ya zama waliyi har ya samu kusanci da Allah to kaga idan aka rushe wa'innan foundation ɗin ba wani maganin salatul fati da wasu barna da wasu balantana ma a je tafsirin ma'anan salatul fati wallahi tallahi inda inda na ji malam ahmad na mai goya cewa wallahi ba malamin ɗari ka dai isa yi bayani asalin hakikan ma'anan salatul fati mutane su saurare shi so kaga don haka eh, mala alkarawi Allah ya saka muku alkhairi idan za a rushe gini an a rushe shi kana taba foundation ta rushe gini kwata kwata Allah ya saka muku da alkhairi alhamdulillah amin sai abu na karshe ah. malam alkarawi ina yin alkhairi da garin da ka bar ɗarika da garin da mutum ya bar ɗarika ya samu wani waraka da kwanciyar hankali ya fita daga ya fita daga sarkan tabaibayin da aka masa wallahi za ka samu eh, na rudani na camfe-camfe da yawa waɗanda suke yin ɗarika suna ganin in an saba ma shehune za a tafi ne gaskiya ne to daga ran da ka bar ɗari ka na da Allah har a yau malam Muhammad na kira lokacin da wani malamin zamfara yana magana yana karatu na yi tambayan a bani chapter a bani shafin da maganan wannan magana eh, eh, eh, har yawa za ka tuna to har yanzu da ni da mahaifiyana da kaninta wanda kaninta ya yi zurfi a ɗarika muna nan muna tattauna waɗannan matsalolin malam alkanar kun ga tasirin karatun da kuke yi suka kamun wannan shugaban cewa na ali yana shi ya samo salatul fati na yi har na kira malam muhammad shaida ne aka bani shafin na nura musu mun wuce wannan wurin an rushe maganar cewa saratin fati sai dina ali ne ko kuma wani sahibi ya santa eh, don haka Allah ya saka muku da alkai Allah ya saka muku da alkai ina albishir duk wani dan dari ya bude zuciyarsa ya nima gaskiyarsa kai da Allah ya san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi masayinsa matsayinsa ya fi karfin a haɗa shi da wani mutum a wannan zamani daga lokacin ka kare wannan matsayin annabin a zuciyanka to lokacin da zaka fahimci gaske kenan amma ana ce ya ce kana tunanin zaka saba da shehu ibrahim ana ce maka annabi ya ce kana tunanin zaka saba da shehu tijjani dan Allah baka yi kishiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daga lokacin da ka san matsayi da daraja da girman annabi na gaskiya ka so shi na gaskiya daga ran zaka kanka zai waye zaka bar ɗarika zaka bar duk wani canfe canfe ka kama suna annabi na gaskiya da gaskiya muna godiya ko Allah ya kai ah, mun je na gaba insha Allah Allah ya biya ka assalamu alaikum na malam Muhammad ma kola eh, ka minti da bari mu ji eh, malam wato dan ta'aliki kaɗan a maganan malam Muhammad wato malam Muhammad wannan tambaya da ka ambata na cewa ai an yi wa manzana sallama tambaya a ah, Sheikh Aliyu Harazimi shine yayi wa Shehu Tijjani tambaya shin manzan Allah ya san wannan falalar wacce ta yi jinkiri gabarin lokacinsa ko bata zo a cikin lokacinsa ba sai ce eh ya san da wannan falalar har aka je gabar da inda ya eh bai gaya wa sahabbai ba to kaga cewa bai gaya sahabbai ba raddi ne ga irin su Sheikh Sharif Sale da suke cewa ai salatul fati ta sayyidina Ali ce ai ta kaza wanda an faɗi cewa bayyanarta ba a wannan lokaci ba ne sai daga baya kuma sa'an nan duk wanda ka tambaya cikin littattafan ɗariƙa zai ce ta bayyana ne a hannun Muhammadu Bakari to kaga da haka ba a hannun Sayyidina Ali bane kuma duk littattafan ɗariƙa ba inda aka ce ta Sayyidina Ali ce cewa ake ta Allah ce zancen Allah ce da alƙalamin kudura aka rubuta ta mala'ika ya zo da ita cikin takarda ta haske kawai abin da na fahimta irin su Sheikh Sharif Sale sun san a ilimance ba za a iya kara abin da yake cikin littattafansu ba to shi yasa za su karkatar da abin da yake cikin littattafansu zuwa ga abin da za su iya ba da amsa sai su kirkiro magana su faɗi amma dai babu wannan magana gaskiya cikin da littattafan shekunan Allah ya sa mu dace shine da mun ah. dan ta'aliki ah, assalamu alaikum kola alaikum assalam malam muhammad na'am da wasu nan daga na ke kira abdul malik gana Allah ya kiyaye kamal abdul malik muna jin ka amin amin amin barkanku da warhaka yawa barka Shek Alkanawi Bangijin Allah ya saka da alkhairi. Da Allah so nike in gane eh, sunan littafin da Mala ya karanta da kuma wanda ya rubuta shi. Ok, littafi biyu muka karanta akwai jawahirul ma'ani akwai kuma addurratul farida sharhi na aliyaqutatul farida. Ok, ban eh, na biyun nan don Allah sunan kamar mai addurratul kharida addurratul kharida na'am addurratul kharida sunan wanda ya buga littafi ya rubuta shine abdulwa'id an-nazifi sheikh abdulwa'id an-nazifi as-susi okay okay shi yayi al-yaqutatul farida sannan yayi masa sharhi kuma kaga wannan aliya'utatul farida din ina da shi anan amma yana cikin ɗaki shi yayi matanin kuma yayi masa shari Allah ya saka da alkhairi bid'a ta shiga uku na'am Salamu alaikum cewa lalle bid'a ta shiga uku ikon Allah <laughs> je na gaba assalamu alaikum ikon Allah Assalamu alaikum. Alaikum salam don wasu nan daga na ke kira. Sunana Muhammad Adamu daga Kano, Najeriya. To Malam Adam muna jin Kaduna na sauraron ka. Isa FM. Gidan hujja. hujjar ka ta kwace ka babu kame kame babu kaza wa kaza <laughs> eh, babu caji na ya kare babu waya ta za ta mutu dauko <laughs> <laughs> wannan zan sauka hujja hujja zalla yawwa eh, Malam Baɗina wa fatan alkhairi. Ina godiya. Na'am, ni ma ina amsawa. Malam Muhammad Adamu. Allah jigan mahaifa. Allah jigan Amin, kai ma Allah jigan naka, amin. amin jazakumullahu khaira. Masha Allah. Allah shiga da malam wato ni malam Muhammad ne nake tuhuma ya kamata a ce shi ne yanzu ya kamata ya nemo mana takardar nan da aka rubuta salatul fatima a jikin ta tukunna tunda ya kamata a samu asalin ta. Hmm. Ko a gidan ah. tarihi ba. Yes, yanzu. To ai shi ma Sayyidul Bakari din ma shi ma ba a san shi ba a tarihi. Ta rubuto wannan salatul fatima tukunna. Wai ni yake tuhuma? Wai ni yake tuhuma ni ne nemo. ya ban shi ya zo da fada amma ni zai maganin sa dalilin ka hujjan kan da yasa kace <laughs> a'a saya hujjan kan da yasa kace ni kake tuma ni kuma ya kamata <laughs> ni ba su yanzu yanzu malam Ahmadu mutanen nan kare su kawai kake ba su kariya kuma su damun abin da suka fi so kenan in an kawo duka wani ya shiga tsakani su kuma sun fi son damun in an kawo duka wani ya shiga tsakani sai a rasa wa aka daka mu ko mun fi son in an kawo duka mu ga an ka koma gefe ka bari sai mu ga wa aka daka to amma kai sai ka tsaya a tsakiya <laughs> ina muku fata alkhairi a tashi lafiya zan gyara amin amin Allah ya saka da alkhairi ilin nan kowa ya yi a yi sa ta amin to masha Allah wala Allah ya saka da alkhairi nagode nagode mm, Allah ya yi muna ah, mu je na gaba assalamu alaikum ikon Allah Assalamu alaikum. Dan wa baka da network bari mu je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana? Malam Mambar baka da wannan lokaci. Kana magana da Abdul Basir daga Uganda. Oh, Malam Abdul Basir Allah ya kiyaye ka da mutane. Mm, amin ya Allah. Allah ya kiyaye ka Malam Muhammadu. Amin muna jin ka. Da farko ina kosa kan gaisuwa da ban ga Malam Alkarami. Masha Allah ni ma ina amsa. da fatan Allah wani ya saka da alkhairi. Amin, amin. Amin, amin. Kai ma Allah ya saka. Wani abu da yi mun daɗi program ɗin shekarun jiya duk da Allah ya sa na kira lokacin ba a samu ɗagawa ba. Mm. Akwai wata magana da Malam Ahmadu kai game da wani bawan Allah Abu Habib ne ko Ibn Habib. Wanda ya zo mana alkawarin zai kawo mana ah, jawahirin ma'ani wanda aka yi kodin complete din nan. Nam, nam, nam, nam. in mm, ka san ba manta ba lokacin nan nima akwai wani wahala da ya kira ke cewa kawai abin da ya kamata a yi idan har bai kawo ya yi ƙarya kara kara ba yin karatu kuma nima na yi supportin wannan motion to wani abu da ya mun daɗi na ce lalle gidan hujjar nan a gidan nan nawu ya tabbata gida na adalci kuma ana ɗaukar shawara sai ga shi da ya zo kuka mashi wannan magana kuna mashi lalle sai ya kawo alƙawarin da ya kuma ya kasa kawowa da kanshi kuma ya zo yana zage zage ko sai to kenan a haƙura na ji daɗin wannan abin wallahi sosai to idan mutum ba karatu zai zo ba kawai ya daina zuwa yana bata mana lokaci yana cin mutuncin mutane a banza dama an yi ne don a bayar da ilimi a samu karuwa ba bata mutane lokaci ba Ta Allah wangije ya kara taimaka Allah wangije ya bada lada Allah ya saka ta tashi lafiya mun gode mun gode mun gode mun gode ah, mu je kira na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum ikon Allah mutane kun kira kuma ba hankalin ku nan bari mu je na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam malam muhammad na'am dan wa sunan ka daga nake kira Tawa sunana Usman Abubakar Sa'ad ina kira daga Kano Malam Usman Abubakar Sa'ad daga Kano Allah ya kiyaye ka da mutanen Kano muna jin ka. Masha Allah malam Suma. Alkhairi sannan yana yau malam Alkanawi barka da kokari da kuma wannan lokaci. Malam Suma Allah ya saka muku da alkhairi. Amin Allah ya faranta muku duniya da lahira. Allah ya ɗaukaka ku. Amin ya duniya da lahira. Amin ya rabi na kira ne dangane da first caller da ya fara kira ya tafi. wani a hmm. Tijjani ɗan Kano. Ya ya samu matsalar hmm. network. A da Allah ba matsalar network ya samu ba, a mazauninsa nan da ya fara kira ya fara shiga ya tare ko'ina, kuma da ya canja al'amura aka sai ta mashi yadda abin yake kuma sai ya gude je kwanta da Allah ya kamata ya dawo abubuwan da yake na kadidin nan guda uku ya zo yanzu ne ya tabbatar mana da su dan shi muke jira. Wannan ba iya zuwa za ba shi ma kuma da zo sai ya zo ta fuskar yaudara. so da Allah ya taimaka ya dawo muna saurare sai mu kadin da ya zo da shi shi sai mutane su kara fahimta shi dama wannan na abin da na kira in ce sannan kuma na wa malam fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi kuma amin malam usman kuma Allah ya saka mu Allah kuma ya karfafa gidan wannan radio na ku Allah ya saka alkhairi muna godiya amin malam usman Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya muna baki da mu je na gaba insha Allah Assalamu alaikum. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Bara Muhammad. Na mai magana. Wangan muryo. Mala Abdulkadir. Eh, eh, to ga mala kalawe ma ya fara suna. To sunan ka. Wa Abdulkadir. Askana eh, muna eh, muku fata alkhairi Malam Muhammad. Na muna ji muna godiya. Masha Allah, eh, gidan hujja ne. Gaskiya ne hujjan ka ta kwace ka. Babu kaza wa kaza. ka, babu. Babu kaza. Babu hauka. Babu hauka, babu hana kola yin magana. Iko. To, wallahi. ba ni da light fa malam muhammad eh ba ni da light an dauki light iko allah <laughs> muna ji muna ji To, Malam Muhammad hakikatan inda Malam Alkanawi ya saya a wurin karatun nan gaskiya eh, akwai karatu wujin sosai sosai. Eh, gaskiya ne. A kan. Eh, ni ma na san akwai sosai kuwa. Sai wallahi malam muhammad ana fahimta na'am insha Allah saboda yan uwa ku yan tarikar tijjaniya tsakanin ku da Allah ku littattafan nan ba ku karantawa ne ko yaya ne za ka ji wani profesa fa wai profesa ne ko dokta ne ko kaza ne ko kaza ne amma yanzu kai sai yana ta shehu tijani fa yana ta shehu tijani bai sani ba da Allah mu ahli sunna eh wai mu ne muke karantar da ku professor fa wai doctor ne ko kaza ne kaza ne yana kare ta shehu tijani ya danganta salatu safi cewa wai na sayyidina ali ne bai san kamar ya kare ta shehu tijani ba shehu tijani ya ce hmm. wannan salati ba ba shi cikin wato wallafan kowa saukar da shi aka yi fa kuma sahabai ba su da ba su da masanin wannan salati masu sahaban sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su san ma salati haka yake gaskiya to to kai kai da ka zo ka ce wai masai na ali ne malal kanawe dan Allah ha'inci ne ko jahilci ne ko ya ne har har wa yau ni ban gane ba ku yan tarika tijaniya Wala ni ban gane ba iko Allah muna godiya ma eh, mana gaskiya ne Mala eh, Muhammad ina zuwa minti da Mala Muhammad to minti da yanka so ma Mala Muhammad kana ji a cikin wani a jawahir ma'ani na daru kutubul ilmiya na daru kutubul ilmiya Malam Muhammad na'am ana ji ikon Allah Mala muna jin ka minti da yanka ya kare ya akuri ya akuri malam Muhammad wallahi ya gaji sosai na gaji sosai wallahi sanan na samu na shiga na wallahi ya hakuri to ka je kan sai malam muna jin ka amma yanzu yawwa yawwa in ji shehu tijjani wa haddata ne kana ji daru kutubu ilmiya shafi na wato juz'i na daya shafi na dari da tara da Allah mutane ku ji wanga salatin ka an shehu tijjani fa wai wa haddata ne shekana shi wannan marubucin littafin Ali Harazmi kenan in ji shi wai wa haddasa ne shaihana wato yana nufin shehu tijjani kenan radiyallahu anhu in ji su sai ce wai qala qala li in ji shi fa wai qala li qala rasulullahi hmm. sallallahu alaihi sallam. wai shehu tijjani ya ce masa wai manzo Allah ne ya ce wa shehu tijjani cewa ma salla alayya ahadun bi afdal min as-salati al-fatih lima ugulika wai in ji in ji manzo Allah ne ya ce wa shehu tijjani ba wani a doron kasa da ya taba salati wato mafificin salati wanda ya fi na salati fati me wannan magana yake nufi yana so ya gwada cewa wai manzo Allah ne ce masa ya dinga yin salati a shi ya fi kowane salati a duniya Da Allah ina da Allah ku duba wannan ku duba wai wa ne fa wa ne. mutane ku yan tarikatu tijaniya ga shi mala alkalawi ya yi komi dalla dalla ni dai na zo kawai ni wato in jefa wannan kalubale ko tambaya ku zo ku amsa wannan tambaya ku zo ku amsa ku zo ku amsa ku da doktoru ku da su wasu professor da su sauran sunan, ku zo ku amsa wannan tambayoyin da aka aje salatu fati salatu fati Allah ne ya zauna ya rubuta ya kawo wa Muhammadu Bakari Allah ne ya zauna ya rubuta ya aika wa mala'ika ya ba wa mala'ika ya kawo Muhammadu Bakari. To, a tambaya a nan shi shine dama ana iya a ba mala'ika ya kewa wato mutum abu ba annabi ba ne. Tambaya ne. Ku yan tarika tijjani ku zo ku amsa. Kada ku zo kuna cewa wai wai na na sai na Ali kariya kuke yi kuna kariya ta shehu tijjani. Kuna kariya ta kuma ku ku kai wasa ku zama kafin tarika tijjaniya. Malam Abdul Allah ya saka da alkhairi. Allah ya muna muna godiya sosai ah, walala. muna godiya jama'a mu je na gaba insha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya assalamu alaikum <coughs> assalamu alaikum iko Allah za ka ga wani ya yi kokari amma kuma ya shigo baya da network gabar mu ga assalamu alaikum Ikon Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Dan wasu nan daga na ke kira. Malam Muhammad kana magana da Tahiru Muhammad Inuwa daga jihar Adamawa Mubi Local Government. Ikon Allah. Allah ya kiyaye kamar Tahiru muna jinka. Malam Muhammad ina maka fatan alkhairi tare da dubun gaisuwa. Na ina maka fiye da haka Allah ya mu. Masha Allah ina ma malamin mu malam Alkanawi gaisuwa irin na addinin musulunci da ɗaya Malam Tsayiru ina amsawa ni ma ina ma fatan alkhairi Allah ya karɓa mana duka. Amin ya rabbal alamin. A malam Muhammad wallahi muna bukatan addu'a gare ku daga kai har malam. Amin galibi muna yawan kira mu shiga program nan Allah shaida ba wai don a ji kan karatu ba fatan mu dai mun kira ne saboda Allah a cikin karatu akwai abin da an faɗe shi mu ma Allah sai ya sa fahimtar mu ya ƙara zuwa wani guri sai ka ga wani kola ya shigo ta ɓangaren ɗarika ya sa wani shubuha sai ka ji a sanadiyan mai kira an samu wani fa'ida to Allah ya sa muna kira ne saboda Allah. Gaskiya ne, amin Allah Wato Malam Muhammad. Abun da na so ni in dance a cikin abun da malam ya karanta mana a cikin karatu. Gaskiya da Allah Malam Muhammad ina kara jinjina wa Malam tare da maganan da malaminmu margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam ya fada. Duk lokacin da malamai suka yi karatu, suka yi karantar da al'umma addini, Allah zai kawo matasa wanda za su zo su tsayar da addinin nan. Malam Muhammad ka dubi shekarun Malam Alkanawi a shekarun da yake nan. abun da yake fada wallahi malam muhammad ni idan na ji wani kola a bangaren ɗarika zai kira har daɗi nake ji saboda me yasa a take sai ka ga Allah ya ba wa malam alkanawi basira ya cafke shi yana neman kawai malam muhammad ya kwace shi ya gudu ne ko ka ji ya dan fara hura wayan shi ya ce neto ne a ai malam muhammad kolan da ya kira na fari wanda ba sake jin wani nan ba wai shi yana ga ya yaba magana bari ya daura malam alkanawi a kai allah <laughs> da <laughs> Mala alkanawi ya kama shi wannan ne yake ƙara tabbatar mana cewa Allah Inna hun fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kirana na ƙarshe Malam Muhammad da bayani na akan mu ɓangaren ahali sunna musamman da muke bin wannan program din. Mu sani ba wai hakkin Malam Muhammad bane kaɗai ko Malam Alkanawi da sauran malamai da suke zuwa su karantar da mu addini. wannan addinin mu duka ne hakki ne a kanmu kowa ya ba da gudunmawa daidai gwargwado inda zai iya malam muhammad daga an kalle shi mutum ne wanda addini ne a gaban shi Mm. kulliyomin yana kawo mana malaman da suke haskaka mana addininmu da wannan nake kira don Allah ko a cikin sujada ne mu saka wannan bawan Allah cikin addu'a tare da malaman da suke zuwa su karantar da mu mm. Allah ya saka ni Allah ya karba mu wannan aiki Malam Muhammad Abba in ba na ina bukatan a maida min shi cikin numban ka na WhatsApp ko na gefen Telegram saboda wani lokaci ana program bana samun labari da ina Ina samun report yawa. To kai mini audio yi audio yi audio kai mini audio yan kuri. To ba damuwa Allah ya saka da alkhairi. Muna godiya abinda ka roka muna Allah ya maka fiye da haka. Amin ya rabbal alamin Malam Muhammad muna godiya da kuwa. Masha. Assalamu alaikum. Mun je na gaba jama'a sauran muna kama mastashar eh, goma sha biyar ko mun dasa aya insha Allah. Shi sa an zuwa takaita. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Me magana? Ibrahim Tanko ne daga Kamaru. Allah ya kiyaye Kamala Ibrahim daga Kamerun. Muna jin ka. Allahumma amin. Eh, eh, Mala alkalari gaskiya yanzu ina fahimtar karatunka. Da ba na fahimta, amma yanzu na kuma fahimta. Ikon Allah. Eh, abin da ina gani kamar kana naci. ashe abin da kake yi kana yi bisa ga ilimi kana yi wa littafi adalci duk littafin da kake karanta yanzu na gane kana yi mata adalci da kuma ina gani kamar kana hana mutum magana ashe kana adalci ne ga littafi misali yanzu an yau jawahir mani an ɗauko daga sayidina ali kace <laughs> kai baka gani a jawahirul ma'ani ba kaga kai wa jawahirul ma'ani adalci ma'ana mm. kai aiki da ilimi kaga kai ba dan dariƙa ne, amma kana yi wa littafin dariƙa adalci aka ce dina jirwai to kashe kai baka gani a jawahirul ma'ani ba kaga baka yi wa jawahirul ma'ani ha'inci ba to da za tsaya a kamar da kake yi da ba za fita tofi ba gaskiya yanzu ne na soma fahimta kana aiki bisa ga ilimi bisa ga karatu don su yan ɗariƙa mafi yawa ba su da karatu suna yi kutance kutance ne ba su da karatu ya mu yanzu ka duba inda kace da da wani je ɗauko batun ibnu taimiyya kaga za ka ce mishi kai jawahir ba bata yadda da ibn taymiya ba kuma bai je kawo hujja da ibn taymiya ba da she mu gani kaman ha'inci ne ashe kuma gaskiya ne tun da littafin kake karantawa tun da ita ma bata yadda da ibn taymiya ba to kaga ba je dauko hujja wajen ibn taymiya ba sai je dauko inda littafin ta yadda da shi wallahi yanzu muka so magana a kan kana aiki da ilimi ne yanzu ashe ce da ilimi kake yi wallahi yanzu ne muka so ganewa don hakan nan ba mai fita topic ba mai fita topic ka duba inda suke kawo kutance kutance su suna so a kawo kutance kutance ka duba inda suke da malam lawal sai su su fitar da shi topic su ce imni taimiyya ya ce to ita ma ni ta yadda da magana imni taimiyya da za ka kawo mata hujja da shi ita ma imni taimiyya ma ba ta yadda da shi ba kaga in ka kawo mata kai dan ɗarika in ka kawo batun ibnu taimiyya jawahir rumani kaga jawahir rumani ba za ta yadda da magana ibnu taimiya ba kaga kai mata ba kai mata adalci ba sai ka ɗauko abin da ta yadda da shi sai kai mata adalci kai likita ne ka je ka ɗauko hukunci a a wani wanda ba likita ba kace za ka yi abin nan da shi kaga bai je ba yanzu ne muka so mu gane karatunka bisa ga ilimi kuma in ɗarika don Allah in za su kawo hujja ɗauko daga Kur'ani da hadisi kamar da kuke faɗa su bar ibnu taimiyya don ita jawaru ni ba ta yadda da ibnu taimiyya ba kaga shine suke fitar ran nan suna so fitar da malam na walkan topic muna godiya kuma Allah ya saka da alkhairi lokacin mu don Allah mun gode Allah ya saka shi wannan yana aiki da ilimi yana aiki da karatu mun yadda da yanzu ne muka so mu ganewa Allah ya ganar da mu amin amin amin amin amin Allah ya saka da wa daga kamar amin Allah ya tabbatar da kan gaskiya Allah ya mana haka Allah ya mana haka mun gode saura muna minti kaman sha biyu mun dasa aya insha Allah bar mu je kwala na gaba assalamu alaikum ikon Allah assalamu alaikum To, wala ba ka da network. Ikon Allah. Assalamu alaikum. Kola ya kiya shi ya kira kuma, kuma ba shi da network. Don Allah ku yi hankuri mu gyara maybe wani bangaren. ku yi hankuri don Allah. Eh, ku yi hankuri mu gyara. Assalamu alaikum. Na mai magana. Ah, Amma suna na Yusuf Bamba. Na Malam Yusuf muna jinka. Na maka fata alkhairi. Na maka fiye da haka. Godiya nake yi. Allah ya saka maka da alkhairi sannan da malamin da Ikon Allah. yana ji na. Na'am, ina ji, ina ji. ne ban. Ka gyara. Eh, ina maka fata alkhairi. Ni ma ina amsa malam Yusha Ubamba. Ya ibada ya wajen. Alhamdulillah. alhamdulillah. sai alkhairi alhamdulillah wala mun gode yanzu ma na zo na to mun ji karatu kuma mun gode sai dai lokacin da nake ta kira abin da yasa nake kira ni wani kenan kasa wai Usman wani ne to tun yana zage-zage na zo na ga kawai salatin sati yake ta rubutawa shi nake son da roki me yasa ba zai kira ba karatun da aka yi don ya ce da ina shi ina kira ni roka ni da ya kira yi yaso ba ya yi muna bayani in ababen da ka karanto baka karanto daidai ba ne baka fahimta ban da shi ya yi muna wannan aiki to shi na ga kaman na kira na gaji ban samu yi mishi wannan roka ba ban sani ba aliyu idan yana jina saboda Allah <laughs> idan zai yi bayani abin da yake cewa jahilci ni kaza kaza kaza don Allah mu ya gwada muna ilimi iya so mu fahimci kaga she mu bar wanda ka karanto da fasaran da kai iya so mu bi shi gaskiya ne wannan shi ne ah. yawwa so da shi rokan da nake yi kenan malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya roƙa amin malam shugaban ba Allah ya karba mana duka Allah ya saka mana biya mu da gidan aljanna ya azurta mu da ikhlasi jazakumullahu khair gaba insha Allah Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam, mai magana? Wa alaikum assalam. Malam Muhammad mai Isha FM gidan Hujja. kana magana da musbahu daga nan makatar bukarama malam malam musbahu yan mamlaka Allah ya kiyaye ka hujjanka ta kwace ka a me hujjanka ta kwace ka malam muhammad na'am na'am na'am to da fatan dai duk kuna cikin koshin lafiya da kai da babban malamin malam sani rabi'a na kanawi amin malam musbahu wallahi muna cikin koshin lafiya ya wajen naku Allah ya jagora wallahi wallahi lafiya lafiya kalau malam ya kokari malam alhamdulillah Allah ya taimake ku Allah ya shiga lamarin ku faranta duniya da lahira da duka amin Allah ya mana haka duka Allah ya mana haka amin ya rabu eh ni na doko ne muku fatan alkhairi kuma in loki malam Muhammad wata alhurma da da muke so malam Muhammad ya mana Okay, Malam Muhammad gashi a zaune. Wato, Malam Muhammad alhurma da zaka mana wannan malaman namu guda biyu da suke zowa da Malam Lawan Ibrahim da kuma Malam Habib. muna so a yi kokari a tsare mana mutuncin su abin da sa ne wannan magana wani yana so dama so yake ya ji malam ya shigo dan ya zo ya zage shi ko ya ci mutuncin shi ko ya kai mishi magana ko wani mm. to idan ka ji mutum ya zo kaga alamar shi haka ce kawai a sauke shi wanda zai zo ya yi ko ya yi tambaya ta ƙarin ilimi to sai a sai a bar shi wannan shine shawarar da muke nema gurin malam Muhammad da kuma alhurmar da muke nema malam muke so malam Muhammad ya mana ai wannan ai ba alfarma ba ne ma wajibi ne ina da ce ko zaki ne ma ko menene wato akwai ne tunda ai duk bako in ya zo ai wajibi ne ma ai duk bakonka in ya zo to yana da haƙƙi a kanka na ka girmama shi ka tsare masa mutuncin sa, kuma malam Muhammad na san zai yi insha Allah insha Allah alhamdulillah Allah taimaka in Allah ya yarda gaskiya ne wannan tini ne dai tini ne malam Muhammad Shine ne kuma Malam Muhammad ka san wani abu. La ah. Malam Muhammad yadda malaman nan namu suke da san a fahimci addini. Wani zubin ma su suke cewa a kyale me shi. A gidan babu su fa minti biyan ne ka tambaya ka sauka. Kuma wani zubin ma da babu su ake haɗa baki a canja ma tambaya. Ba za a baka amsa kana kai ba. Kana sauka a canja tambayar. sa'an nan in ka bugo a ki ɗauka sa'an nan sati mai zuwa in ka bugo ka ce fa tambaya kaza da ne an canja mun sai a ce to ai karatun wancan sati daban na yau kuma daban sai dai kai tambaya a na yau shi ma in kai haka za a kare ma to amma nan kaga ai kana adalci eh to kaga dan haka ya kamata kuma a yi wancan abu da aka nema kuma na san Allah yadda za a yi Allah ya samu dace insha Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Alaikum salam Malam Muhammad. Na'am dawo mai magana. Suna na Ahmad Didat. To Ahmad Didat muna jin ka daga nan. Daga Kano. Muna jin ka da mutanen Kano muna muku fata alkhairi. Yawa Malam Alkano ina maka fatan alkhairi. Malam Ahmad ni ma ina amsa Malam Muhammad ni ma ina ma fatan alkhairi. Yawa Allah ya saka da alkhairi ma da alkhairi Allah ya ƙara lafiya. Amin malam Ahmad Allah ya ƙara mana duka. Amin amin yawa malam ni magana da nake so in yi kan salatul fati din wannan da ake cewa shi Sharif sali ya ce daga wajen na na sayyidina alin eh babu wannan magana cikin littattafai shi ya kirkiro ta babu wannan magana cikin littafin shehu tijjani to shi yanzu ya fi shehu tijjani ilimi ne ko ko me yake so ya nuna mana eh kamar yadda na fahimci eh. wato kamar yadda na faɗi haka ne wato ya san ta shehu tijjanin ba za ta iya karuwa ba ne shi sa tsaya ya karkatar da ita ya zo da tasa kawai abin da na fahimta ke. ya san a ilimance ba zai iya kare shehu tijjani ba a ilimance to tun da ya san ba zai iya ba tsaya ya canja ya faɗi wani abu saɓanin abin da yake cikin littattafansu kawai abin da ya yi kenan wanda in an tambaye shi zai iya kawar da hankalin mutane ya ɗan kawo wani yawwa

Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mai magana? Malam Muhammad Abubakar Sadiq ne daga New York. Mala Abubakar. Kai eh, ka muna ji hmm. Malam Abubakar. Babu kaza wa kaza. A kira hujja. Hujjan hujjan ka ka hujjan ka. <laughs> Babu kaza wa kaza. Babu ina Malam Anas. Babu ga wani abu kan matan sarki. <laughs> A nemo muna su. Malam Muhammad yi kokari ka nemo muna su. Inshallah, inshallah. To ka san irin wayannan mutane ko yaushe suka zo sai sun fita kafin wurin kafin su fita sai sun fita da suna. Don saboda rashin <laughs> rashin hujja. Ko wansu sai ya samu suna to kaga ga wani guda wai ina ina malam Anas. <laughs> Aka ina ma wani minti dai ina malam Anas. <laughs> Ya tafi har yanzu bai dawo ba. Allah zai sauka. Amin. Eh, tambaya ne, tambaya na ne game da Na'am. Batun Salatu Fati da suke magana kai. Mm. To yanzu da shekta Sale fadi na Sayyidina Ali ne. Gashi yanzu mm. shi kuma an san ba na Sayyidina Ali ne To yanzu shi ya fita da rika kenan. ko yana ciki eh, <laughs> Malam tambaya. Eh to ya da yake da a ce ko ya ƙaryata shehun ne. Amma kuma gaskiya tunda ya ƙi ya sanya shehu a matsayin manzan Allah sallallahu alaihi ko a matsayin Allah to kaga zai rasa imaninsa kenan saboda sun faɗi cewa a shekulil muridi fi darajati la ilaha illallah muhammadun rasulullah shi matsayin shehu ga muridi wanda kaga shi shek Yarib Sala ai muridi ne na Sheikh Ahmad Attijani dan sun ce ma a Sheikh a Sheikhul Murabbi hakikatan suka ce huwa shehu tijani to kaga kenan tunda ya kisa shehu tijani a matsayin Allah da manzan Allah kuma bayan imaninsa yana ɗamfare da haka to kaga ya yi ɓarin imaninsa kenan a ɗariƙa. To shi yasa yanzu an kore shi kenan ko ko da yana ciki. Ya kori kansa ai, ya yi ɓarin imaninsa in dai a ƙa'idar ɗariƙa ne tunda dole ya yabi tsarin shehu tijjani ko dai ya masa ɗariƙarsa ko ya wani abu daban a ɗariƙar shehu tijjani ba a ce salatul fati na sayyidina ali bane Allah ne ya rubuta ta da alƙalamin ƙudura mala'ika ya sauko da ita cikin takarda ta haske ga sayyidul bakari to kaga shi kuma ya ƙirƙiro ɗariƙarsa daban shine ai asalinta ta sayyidina ali ce to kaga da karan kansa ya ɗeba kayansa daga gaban shehu tijjani yanzu shi ma wata hanya ya kama tasa daban ai ya bar shehu tijjani Allah sauka amin amin amin godiya Allah ya yawa eh, jama'a mun doki mutane uku mu dasa aya ku yi hankuri insha Allah mun doki kamar mutane uku shi mu da sa'aya. Assalamu alaikum. Bala Muhammad. Na'am, dan wa sunanka? Eh, ni ni dai na bawo, mala ah, mala alkanawe nake so a ah, ce ya yi hakuri wannan abubuwan da yan bidi'an nan suke yi kada ya tanka so amma wannan salatul fatin ba Allah ya kamata a yi karatu akan wannan salatul fati sosai mutane su fahimta saboda wallahi yanta gaskiya ne eh akwai karatuttuka da yawa ai wannan mun fara ne ta hanyar da ya zo eh abin da ya sa na dawo kenan to muna gode kana ji malal kana na'am eh, akwai wani kolon da ya ce wai shi ya bar tarika da zufa ɗaya eh, kowa ya ji ya ce wai ya bar tarika saboda hmm. shi wallahi ba bai san kamar salatu fatiya ba haka yake ba ka gane ashe hmm. karatu na shiga ta sa da ya kamata yi karatu sosai akan wannan salatu fatiya wallahi mutane ba cikin tarika ba su sani akwai wanda na tattauna da shi ni na da shi ne a cikin abin na eh, whatsapp ya tura min hmm. a littafin Muhammad Nasir J. Albani na sifatar salatin Nabi sai ce wayan je duba kenan yana ishara zuwa salatul fatin kenan wai sai na sayyidina ali na ce kai kai wallahi kai jahili ne ke ba ka san komai ba ba ka ma san tarika ba ka kafurta cikin tarika da tijaniya duk wanda ya ce wai salatul fati salatul eh, na na ali ya kafurta a cikin tarika da tijaniya nan ya are su shehu tijaniya shehu tijani yayi magana ba a attacking shi ba a attack shehu tijani a'a in yayi magana final ne an fahimta yawwa na gode sosai insha Allah assalamu alaikum Wa alaikum salam. Allah ya saka da alkhairi mana Abdulkadir. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dan wasu sunan ka daga na ke kiran mu. Ah, sunana Muhammad, Muhammad ne ya dawo daga Abuja. To Malam Muhammad minti da ka yi hankuri yanzu zan doki ah, mutane na karshe ku she ku kuna maimaitowa kuma. A gurguje Malam Alkanawi ya kamata hmm. ka lissafo matsalolin da ya sa ba sa iya dangana salatin fati da asal, zuwa asalinta masala na farko <laughs> cewa an yi wahayinta kwanakin sheikh munir aka ce an yi wahayi ya ce wahayin il, ilhama ne ba sa iya Maganin ya yi nauyin da ba sa iya su kansu ba sa iya karɓan magana ta dalilin haka ne idan ka ce an yi wahayi wani irin wahayi wato ma'ana an saukar da wahayi bayan bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan sannan akwai tuhuma akan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ɓoye wani falala sai da bayan shekara dubu ɗaya da wani abu kafin ya zo ya bayyana to kaga waɗannan matsalolin duk su ne da suka tattaru su kansu sun tabbaibai sun rasa yadda za su yi su kare shi shine sai kaga an fara zuwa da waɗannan shubuhohin cewa a'a a cikin Qur'ani a'a sayyidina Ali yayi so <laughs> malam alkanawi waɗannan matsalolin za ka lissafo mana su mutane za su fahimci cewa ga asalin dalilin da yasa ba sa iya ba sa iya dangana salatul fati zuwa ga asalinta kuma zuwa ga mai ta Allah ya saka da alkhairi insha Allah muka zo ƙarshen rufewa za mu yi talhisin dan shine ma jigon karatu in Allah da Allah ya saka da alkhairi malam Muhammad Abuja na'am dan wa muna godiya Allah ya saka da alkhairi bari mu je na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh me magana Abu Jafar Azamfari. to mala Abu Jafar muna jinka Ala Muhammadu barka da dare. Yawwa barka. ina mika gaisuwa na ga Sheik Malam Alkanawi. Malam Abu Jafar ina amsa. Allah ya saka da jazakumullahu khairan. Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya saka muku da alkhairi. Amin. Allah kuma ya muku fiye da namu. Malam Abu Jafar. Amin. Abu Sheik Alkanawi ai shi irin waɗannan karatuttukan da ake yi ina ganin eh. za a ci gaba da yi saboda mabiya 'yan ɗarika dai suna ganewa amma dai maganan wai a ce sai sun zo sun ba da kariya abin ya fi karfin su gaskiya kaga ɗazu akwai shirin da suka yi ya fi karfin su akwai shirin da suka yi akwai sakuka na kalubale da kake tura musu <clears throat> ina nan in suka yi shiri a abin nan su <coughs> can gidan baban nan tasu hmm. ina kokarin ina kokarin shiga in isar da sakon ma wannan kalubalen nan da ka yi na na mukabala nan da Sheikh Malam Anas Tawfiq ya warke ta har yanzu mu ban ji wani ya ce tak akai ba ah, to in na shiga ma ni ba sa son yi maganan ma kwata kwata wallahi <laughs> ai sun ji suna so su nuna ai ba su ji ba amma sun ji <laughs> sun ji akwai karatun da shek malam lawan yake yi ban san ko kuna bibiya ba jiya sun yi wani shiri da su biyu da wani ina ga dan kano ne ba abin da ah. suke bi wajen abin nan sai gyaran larabci suka yi <laughs> kuna bibiya kun ga abin da suka yi jiya ko a ah, mu ai ban ma san suna yi ba ai mu mun sa ai ka'ida in mutum yana so mu san yana yi nan zai zo amma in ka zauna a gefe ka wannan ai mu ba ma jin kama mu wallahi ba ma san sun yi ba idan kuma suna so mu san sun yi nan nan za su zo sun ce ba su da aikin yi yanzu game da karatun da Sheikh Lawan yake yi illa su yayi irin ke kasa din shi <laughs> karatun nasu suna suna gyara larabci su biyu ne Mala Abu Jafar <laughs> shek Alkanawi <laughs> da Allah yanzu a hankalce zai yi muƙaddara ba daidai ba ake karatun matawa eh. akai yanzu da Allah a hankalce yaya ga wajen da aka je aka kashi kuma sai ka je wani waje kana wankewa da Allah a kai wannan ai shirme ne babba yawa kaga hankali ba zai ɗauka ba in ma mun ɗauka eh, cewa kuskuren ne bayan kuma ƙarya suke yi wallahi yanda malam lawan yake wannan karatun jawahirul ma'ani wallahi duk littattafan ɗariƙa kai ban ga littafin da ake karanta shi dalla dalla karatu ɗaya bayan ɗaya na fahimta ba wallahi irin yanda malam lawan yake yi kuma duk cikin su ba mai iya yin yanda yake wallahi har shewunan dalla dalla daki kwabo da kwabo daga jan bakin ma za ka ringa ganewa kawai zuwa suke suke rena jahilai hankali su ce sun yi gyaran larabci kuma karya suke wani zubin ma kana ji wani eh. zubin ma za fa a karanta daidan sai so su karanta ba daidai ba su ce sun yi gyara yanzu ka duba wani wani ɗan gombe haka ya je a gidan babansu wai yake gyarawa malam usman mai dubin isa larabci shi malam usman mai dubin isa ya zo cewa inna ma na tsagal haƙƙu ala lisanihi fakat haka ya ce amma shi da yake jahili ne sai ya ce wai ba haka ba ne wai inna ma na tsagal haƙƙa ne wai saboda shi haƙƙa ɗin nan shi ne wai mafi'ulin bihi wai kuma wai fa'ili shi ne damirun ne mustatirun taqdiruhu huwa wa huwa wai mudafun wai muda wallahi ya hauka ya shirme ya jahilci wai da zama fa gyaran larabci ya yi a can to shi yasa wallahi wani zubin kana ji su ne suke yin kuskura amma da yake tun da jahilai suke tarawa sai su ce su ne suke gyara shi yasa in mutum mu ba nan ya zo ba mu ba mu san ma yanayi ba in ka cika ka haifu ka isa to zo nan gidan wujja ba baba kowa a nan wujja ka ta kwace ka eh, eh babu kaza wa kaza babu cajin ka ya kare ba a'a nan zo ai karatu tsantsa ba mai sa muku baki sai kai sai wanda ya karatu Allah ya sa mu dace wallahi mala Abu Jafar mu ban ma san suna yi ba in suna so mu san suna yi su zo nan a mu ai muna nan har can muna bin su za mu je gaba da isar da sakon ku a can karka da mu shek yawwa aikace ce idan suna so mu san suna yi nan ake karatu nan za su zo yawwa insha Allah da mu da ko yau ai wannan Junaidu ne ya yi karatu a a ɗakin babar tasu Allah ya sa dai ban samu daman kira ba na yi bacci ina jiran a buɗe layi kira sai bacci ya dan kwashe ni sama sama ko da na farko eh, sai ni ga kai sun gama na'am malam Eh, Abu Jafar Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ba da lada. Amin amin. Amin ma Abu Jafar. Allah ya saka muku kuma za ku lada. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Malam Muhammad barka da dare. Barka da wa sunanka. Sunana Sa'idullah Ali yarkanyawi daga nan Jakara Kano. Al-Kanyawi. al Yawwa Jakar ba Kano. ikon Allah muna jin kamar <laughs> to akar maka Allah malam alkalami zan ɗan yi tsokaci akan wata tambaya jiya da wani dan bid'a yi wa malam wai kan cewa wai a wajen waye a wajen waye wannan a wajen waye karanta jawahirul ma'ani to sai sai ya koma gida ya tambaya ai shehu ma, ya daga cikin karamarsa dillata wannan a ne ba a wajen kowa ya yi ta ba wai wannan daga aramar littafin shi ya tambaya a aramar littafin ne shi ne sai wancan yake ba zai aramar ba to ne shi kenan ya shiga daki ya wannan ya je ya rubuta ta da ka sannan ma mata sharhi da ka kaga yanzu kenan a wannan littafin nasa ai kaga ba wannan ba aminci to an kamata ya yi can ya wannan sai ya samu amsa a can a kan bakan lau <laughs> Allah ya samu dace muna godiya Allah ya saka <laughs> yi <laughs> wa da wannan kana ji wato duk tsoro ne ai ko a wajen wa kai karatu daidai aka karanta ko ba daidai aka karanta ba nan ne filin daga in ba daidai aka karanta ba zo ka karanta daidai shine kawai wato abu ne na matsorata ba sa so ne su je tsakiyar karatun sai shine suke rara gefe a tsaya a ta gaddama a nan assalamu alaikum Allah ya shirye su. Wa magana? Ibrahim Tanko ne dawo. Ikon Allah, ina so samu mutane waɗanda ba su samu sun shigo ba, su samu su shigo. nawi. Na mara Ibrahim Tanko. Ina neman wani arma da Allah, Malam Kanawi, yaushe za a yi mana topic akan akan rayuwar 'yan ɗariƙa, mana duk wani boka, duk wata karuwa, duk wani mashayin giya, duk wani ɗan caca, duk wani makaryaci sai ka ga yana cikin ɗariƙa don me sa yau sai za a yi mana topic a duba duniya yan za a yi wallahi insha Allah kuma ina jin ma a kwanaki an yi shi eh, in Allah da za a maimaita insha Duk wani makaryaci duk wani boka duk wani malami kaga ya sa ba ba karatu ya zo yana wa'azi a masallaci kaga yan ɗariƙa na bashi girma amma masallacin ali suna sai kaga an kore shi duk alkibansa duk rawaninsa duk gemunsa in ba aya ba hadisi a masallacin ali suna sai kaga an kore shi amma duk gemunsa duk alkibansa a masallacin yan ɗariƙa sai kaga an bashi kujera an bashi girma me yasa mm. yawwa saboda can maganar jahilci ake yi. <laughs> nan ko maganar ilimi ne muna godiya don wallahi to shine ke haka kake kai kai abu duk da ilimi kake yi ko littafi ko ba naka bane kana yi mata adalci ka duba yanzu Sheikh Talib amma da ka duba jawahiri ma'ani ga babu sai ka karyata Sheikh Talib ka bi jawahiri ma'ani kaga ba littafin ka bane amma ka yi mata adalci bisa ga ilimi Allah ya saka da alheri amin amin amin amin muna godiya da wa Allah ya saka da alheri mun doki na karshe shi Allah mu da sa'aya Assalamu alaikum Assalamu alaikum ايكو على السلام عليكم تو دم وبا متى تساكي داوة السلام عليكم محمد Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu mai magana? Kana tare da Muhammad Rabiu daga Katsina. To Malam Muhammad Rabiu, muna jin kai sha. Malam Malam Muhammad ina maka barka da yau. Godiya nake Allah ya saka. Ina miƙa gaisuwa ta ga Malam Alkanoyi, Malam ina insha Allah. na malam Muhammad Rabi ina amsa da za ku yi lauka. na yawan kira ba na samu ana dauka sai yau Na Fati na samu lokacin dan yi magana mai tsawo amma sai dai sabi da lokacin ya riga ya matsa to Allah ya saka lokacin. amma gaskiya tsokaci na ga abin da ke faruwa idan muka kalli misali ma Najeriya ba ta idan muka kalle ta hmm. kusan duk wata barna da za ka ga ta taso ba za ka iya samun ta a wani wuri ba ba sai a cikin wannan ɗariƙon. Kuma duk wata ɓanna da za ka ga ta faru ba za ta taɓa jin wani malami a cikin ya fito ya masa ishara da cewa wannan abin bai dace da shari'a ba. Abu na biyu ba za ta taɓa jin sun ɗauki alƙur'ani za su fassara ba su fassara shi yadda sahabbai suka fassara shi ba. Sai dai su tarjama kawai su magana irin ta ra'ayin kansu. Kusan duk ayar da za ta samu za su magana a kanta. In dai har za ta duba ta a shara'ance za a ga ra'ayi ke fassara abin da ya daidai da ransu domin na taɓa jin ma wani malami daga cikinsu wai an yi magana a kan kafirai yake magana wai ba kafirai yanzu ake nufi ba kafirai lokacin manzan Allah ake nufi <laughs> Allah ya samu da wallahi magana gaskiya in ta magana kan mushrikai su wai na lokacin manzan Allah ake magana to ne yanzu su ba ba ne ba Allah ya samu dace. Imani ai da masu imanin jiya da masu imanin yau dukkan su imani ke gare su. Allah ya samu dace. ita ce kawai bambancin mai imanin jiya da mai imanin yau. Duk iya wata cikin da za ka ta ta su za ka ga sun ɗauko ta amma sai su koma sai su labi. Sannan ba su iya ɗaukar littafin su guda ɗaya su fito su karanta shi amma a masallaci. Amma a kan membari je kan masallacin juma'a sai za ta wuce wa mutane hudu ba da wannan littafin wallahi ban taba ji ba kuma ban tunanin a raina za su iya domin ban taba jin wani malami kwaya ɗaya ba ya dauko wani littafi na su yana karanta shi amma wallahi yan iya littafo malamai guda ɗari daga sama manya zuwa ƙasa wanda suke ɗauko da suka na ahlin sunna ba ɗaya ba biyu ba za a karanta shi bango zuwa bango idan sun zo za su jayayya a ciki za ta bi kalma ɗaya ras za su ɗauko wadda ba ka iya yi ma mutum hukunci da kalma guda ɗaya. Domin akwai kalmomi da yawa inda za ka suna da ma'ana ne guda biyu ko ko ba za su taɓa ka wata fuska guda ɗaya ba. Sai in ka koma baya ka haɗa kuma da gaba sannan ne za ka fahimci ina ta nufa kuma me ake magana. Da wannan assalamu alaikum domin na san mutane suna kira sannan kuma babu lokaci lokaci ya kusan karewa ma. duk da ban saurari shirin ba duka yau dai Allah sa za a ɗauki kira na kuma na gode ina miƙa gaisuwa da fatan alheri Allah ƙara sa da zuciyoyin ya sa mu rayu akan hanya madaidaiciya mu mutu akan hanya madaidaiciya Allah ya eh, mana haka jama'a nan za mu kulle full lines mu insha Allah eh, shi dai zama na gaba kuma mun kulle full lines na insha Allah malal kanawi muna ma fata alkhair muna godiya gabanin ka wuce ka na karshe insha Allah shi mu duba mu da sa'aya shi zama na gaba insha Allah na'am to malam Muhammad da farko kafin in yi batu na ƙarshe akwai wani abu da nake so na ɗan wa al'umma wanda aikin kenan mu yi karatu daidai gwargwado sa'an nan mu aiki da abin da muka karanta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi dan abbas yake ba da labari dangane da yadda suke karatun alkur'ani sukan karanta ayoyi guda goma sai sun san ma'anonin ayoyin sa'annan kuma sun yi aiki da wannan ayoyin sa'annan su je a ƙara musu wa'insu ayoyin wa haka lamarin addini yake yasa yan uwa a gurguje malam muhammad akwai wani bidiyo da na tura ma yan uwa wani aikin alkhairi ne ya tinkaro mu wanda shi ma yana daga cikin da'awar wani zubin ka taimaki addininka da fikirar da Allah ya baka da karatun da Allah ya baka wani zubin ka taimaki addinin Allah da kuɗi da Allah ya baka wani zubin kuma idan baka da ilimin baka da kuɗin ka taimaki addinin Allah da ƙarfin da Allah ya baka Allah bai kyala kowa sasakai ba ba face ya shi aiki Malam Muhammad akwai wani fili wanda muka je siya a wata unguwa saboda waɗansu 'yan uwa da suka zo suka same mu suka kawo koke ba su da makaranta duk eriyar sannan ba su da masallaci duk eriyar yadda ka san garin maguzawa ba masallaci ba makaranta La malam Muhammad da na je wajen takaici kamar ne kuka haka suke rayuwa kuma a garin musulmai kaga ya za a yi rayuwa ta addini ya za a yi rayuwa ta ilimi ya za a yi rayuwa ta imani bayan babu gurin da ake samun imani ta wannan waje shine makaranta shine masallaci hakan ya sa ba mi ƙasa a gwiwa ba ni da 'yan uwa muka je don mu gane wa kanmu wannan unguwar kuma cikin ikon Allah muka yi yunƙuri muka shiga wannan unguwa muka je kuma aka nuna mana wani fili wanda malam Muhammad da aka nuna mana filin aka nuna mana waɗanda za a iya siyarwa a ciki ko waɗanda masu filayen suka tashi za su siyar don waje ne babba aka nuna mana guda uku kowanne aka ce miliyan ɗaya da naira dubu ɗari biyar gaba ɗaya guda uku wanda su aka samu masu su a wajen suka yi da niyyar za su siyar aka haɗa gaba ɗaya miliyan hudu da naira dubu ɗari biyar ba a tuntuɓi shauran na kusa da wajen ba cikin ikon Allah wani bawan Allah daga cikin waɗanda muke tare da su a Legas mun zauna unguwa ɗaya da su kuma na koyar da yaransa ya ga na yi postin ɗin wannan filin a na. ya ɗau waya ya kira na ya ce yana son ƙarin bayani na gaya masa ga abin da ya kasance take ko minti ashirin ba a yi ba ya turo naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar wanda na yi karatu na nuna alat ɗin kuɗin da ya turo to malam muhammad mun samu wata matsala da muka je siyan wannan filaye guda ukun da ke cikin filayen nan da yawa to sai aka yi rashin sa'a filaye guda biyu daga ciki na mutanen ne na 'yan ɗariƙa to ban sani ba ko fuska ta suka gani ko sun fahimci cewa ahalin sunna ne za su zo su gini a wajen daga ƙarshe dai suka isiyar da wannan fili to sai muka ce a dai unguwar ba za mu batta ba sai mun je mun nemo wani an sai wannan fili shine yanzu kake kallo gashi anan hmm. nan zai kalla okay hmm. amma ku ne me yanzu ku gaya mai yana gida a sake gaya masa ai da an gaya masa a'a to da wani me za a yi eh in dai akwai shaidu lokacin da aka yi layi ok ok eh. nan kenan babu layi a nan ko ok

Okay. Mm. mm. Eh. ai ina ma ɗauka ne eh ina ɗauka ne saboda yau wada ku ringa ɗan tsayawa a nan ok kan wannan layi ok wannan sanda suka sa wannan kwanci na dama na gaya musu akan hanya suka saka domin ba su rage ko ta kuɗe ok wannan kwanci eh, na gaya masu yace ai ba matsala shi dai zai ɗan ajiye tamfurare Okay. kan layi ka je nan layi ne mm. eh to amma daga nan zuwa daidai wannan saitin wannan ginin sai ya biyo haka ok eh amma nan uwa mun karkace kenan eh inda sai ai gona can fa ita ce ba ok ok ko don an riga ba damar a saki ba layi shi nake gaya maka yi. ko daga sati biyu zuwa zuwa nan abin da ya faru nan eh saboda kaga dole sai an saki layi eh, nan eh, shi yasa inda ma son samu ne ta bangaren da a ce hmm. ga iyaka ne ma wuce nan gurin ga waccan har waccan bishiyar ga eh, amma abin da ke faruwa ai kana ji ai mu yanzu tun da an riga an biyo da layi tana yawa kaga sai dai a ɗauka daga sai da muka yi da ku eh, eh, a magana okay har magana hmm. a inda ne ai ba bukatar a kan hanya suke a wai na dole za a ci eh. maka da yanke bishiya eh Allah dai sa dai a daidaita shi Allah ya sa dai a daidaita shine ne kuma yadda ai baba ai ya faɗi akan hanya suke hanya suke dole a yi a ce a kuma kaga nan ai kamata yi duk abin da za a yi kamata yi amma kuma nan ai na ga wannan kofar ta nan gida wannan ai da ma wannan nan nan layi ne okay nan layi ne okay okay daga nan eh okay na gane iyaka nan ne hmm. ya kana ne ga wannan gidan bai kai nan ba bai kai nan ba a nan yau sitin ina sitin nan okay sai tun nan okay so sai ga shi na ga sitin nan da nake eh na gane assalamu alaikum malam muhammad eh na gane malam muhammad to a yanzu haka a unguwar gurin da aka kai mu kenan aka nuna mana wanda yanzu haka shine makwafin wancan a yanzu haka akwai kuɗin bawan Allah ɗin da ya turo naira miliyan hudu da dubu ɗari biyar wanda gaskiya malam Muhammad mu gaya wa jama'a cewa kaza muke da bukata yanzu wato abu ne wanda zai ɗan wahalar samu gaskiya kuma abin da muka samu mu je mu kai musu idan Allah ya sa sun karɓa tu idan Allah ya sa sun karɓa tu dan alal akal a yanzu banda wa'ancan wanda muke da su alal akal a ce mu samu miliyan goma yanzu saboda gona ne kuma gonar ta shigo cikin tsakiyar gidaje kuma yanda nan kuka gani yanda gurin yake kuma a nan unguwar inda aka ƙi siyan mana da wancan waje wannan ‘yan uwa waɗanda Allah ya horewa ga aikin Allah ƙila wani iyayensa sun rasu yaya za a yi musu abin da za alfahari da shi gobe alkiyama ga sadaka jariya kila wani yana so ya yi wa kansa don ya amfana da abin da zai gobe alkiyama ga sadaka jariya za a gina masallaci a wannan waje a gina makaranta ta hadda ƙur'ani a wannan waje dukkanin wani abu da aka yi na bautar Allah kana da kamasho kuma musamman gurin da ake kishirwar abin Allah malam Muhammad in ka je abin takaici kamar kai kuka ka yi tunanin to ina waɗanda Allah ya bawa kuɗi suke zaune a wannan waje tunda har kakan iya yin gidan da za ka zauna kai kuma ba zama ka zo yi a wannan duniya don kai wani abu ba zama ka zo yi a nan duniya don kai bauta to kaka ba za ka gina gurin da za ka yi wa Allah bauta ba yasa 'yan uwa na san za ku taimaka wannan ya zama wajibi a kanmu da muka ga addinin Allah a waje kaza ba shi da ƙarfi to me muka yi da muka ga babu masallaci a waje kaza to me muka yi da muka ga ba makaranta a waje kaza me muka yi wallahi sai Allah ya tambaye mu da haka ƴan uwa muna tallata muku wannan aiki na alkhairi alal aqal mu samu miliyan goma kuma wallahi Allah ya azurta mu da musulmai musamman waɗanda suke waje wallahi za su iya yi wani cikin arzikin da Allah ya yi masa wallahi zai iya ɗaukan miliyan biyar ya ce gashi ya bayar wallahi wani cikin arzikin da Allah ya masa wallahi zai iya biyan miliyan goma shi kaɗai ya ce gashi ɗan uwa abin da kai wa Allah na gina addininsa shine abin da zaka amfana da shi gobe alkiyama Allah ya faɗi cikin hadisi idza mata bin adam in qata anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu idan aikin bawa idan bawa ya mutu aikin sa ka kafsin yanke sai guda uku sadaka jariya irin wannan yi masallaci musamman gurin da ake da bukatan masallaci duk wanda ya sallah wallahi kana da lada yi makaranta musamman gurin da ba makaranta duk wanda ya karatu yi aiki da wannan karatu wallahi kana da lada muna da bukatu masu ɗumbin yawa a wajen Allah mu sa kuma mai tawassuli wallahi Allah sai ya biya mana shi yasa ƴan uwa a zattuna da ne muku na alkhairi shi yasa ban yi ƙasa a gwiwa ba na ce a nan za mu kawo abin mu tallata kuma in Allah ya yadda a nan za a samu waɗanda za su sai wannan waje kuma aka siya za mu ɗau sa tubalin gini a gaban ku insha Allah duk ci gaba da aka samu za mu haska mu nuna wannan shine abin da za mu yi wa Allah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz Allah ya rantse sai ya taimaki wanda ya taimake shi Allah ya rantse yasa sa ɗan uwa a gurguje ga account number nan kuma za ku ga wannan account ɗin da shi muke amfani gurin markazin tauhid markazin tauhid Allah ya kawo mana ci gaba Allah ya azurta mu da bawa wanda zai ɗauɗa mara ƙarasa wannan ginin shi yasa yanzu ba batun markazin tauhid a yanzu ake ba masha Allah haka Allah yake yi wani wajen ana kishi sai Allah ya kawo wanda kuma zai shayar da wani wajen haka hanyoyin suke har mu koma zuwa ga Allah wannan ba gidana bane ba gidan malam Muhammad bane ba gidan wani bane gidan Allah ne kuma waɗanda za su je su bauta a ciki bakin Allah ne ina zatanka ga wanda ya girmama ya gyara ya tsabtace ya shirya wa baƙon Allah guri yayi bauta Sai ka san Allah ba zai bar shi haka ba shi yasa a gurguje yan uwa shi nan mun sa account number ku yi irin na wannan bawan Allah musamman waɗanda suke waje wallahi malam Muhammad take ko minti ashirin ba a yi ba kuma na san bawan Allah ɗin na zauna da shi na yi rayuwa da shi kuma ba a waje yake ba a Legas yake wallahi take turo miliyan hudu da dubu ɗari biyar ɗan uwa wanda yake nan ƙasar kenan yake cikin najeriya ina kai da kake waje wani kana america wani kana germany wani kana italy ga ƙofofin samu aljanna yanzu wallahi allah ibaka yasa 'yan uwa don allah ka kwi ƙasa a gwiwa wallahi na san kuna da imanin da za ku taimaki addinin Allah wallahi shi yasa na kawo muku wallahi kuma na tabbata za a yi shi yasa da Allah mu taimaki addinin mu mu taimaka nan bayi Akawuntin guda biyu ne amma na ga ka guda ɗaya amma ba matsala in wannan ma guda ɗayan aka sa akwai na eh, Dr. Idris Ilyasu Idris eh amma ba matsala in wannan din ma ka sa duk dai abin da ya shigo ciki mun san cewa eh wannan na wannan aiki ne ko na wannan filin ne yan uwa gashi unity bank rabi isani zaka gani gashi 00 gashi malam muhammad ya sa 00 gashi nan 0032184451 Rabi'u Sani Unity Bank duk abin da Allah ya hore ma ka sa saboda a tattara a je a sai wancan waje Allah gaba ɗaya ya sa mu cikin ladan kuma ya bada ikon taimakawa Allahumma amin Malam Muhammad na'am ina ganin to sai na ƙarshe kuma akwai ɗan uwa da ya nemi a yi talhisi ina ganin shine zamu ɗanyi kuma sai mu tashi wato kamar yadda dan uwa ya faɗi shine cikin wannan illoli da muka faɗi na salatul fati kaga akwai zargin manzon Allah da boyewa tunda mun karanta Sheikh Aliyu Harazimi ya tambayi Shehu Tijjani ya tabbatar masa da manzon Allah bai gaya sahabbai ba kaga akwai zargin manzon Allah a ciki kuma akwai ƙaryata shi saboda manzon Allah ya ce ya faɗi komai ya isar da komai ku kun ce bai faɗi salatul fati ba kaga akwai tuhuma akwai ƙaryatawa nawa za mu ɗauka dole mu na manzan Allah za mu ɗauka don shi muka sani cikin musulunci mu ba mu zan wani shehu ba sa'an nan kuma akwai buɗe abin da Allah ya kulle shi ne saƙo ya yanke zuwa ɗaya daga cikin sahabiya mata bayan manzan Allah ya koma zuwa ga Allah su na abubakar suka ce mu tashi mu je gurin ta ummu aiman mu ziyarce ta kamar yadda manzon Allah yake ziyartar ta lokacin da yake da rai suna zuwa da ta gan sai ta fashe da kuka suka ce me yasa ki kuka bayan kin san abin da ke gurin Allah shi ya fi alkhairi dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta ce ina kuka ne ba wai dan ban san cewa abin da ke gurin Allah shi ne ke da alkhairi ko ya fi alkhairi dangane da annabi Muhammad ba. Ta ce ina yin kuka ne kawai saboda wahayi ya yanke sahabiya a gabansu sai na abubakar ta tabbatar da cewa wahayi ya yanke. shi ne sababin da ya sa ta kuka amma anan an zo an ce bai yanke ba ga wani shi sayyidul bakari an masa sahabbai sun ce ya yanke kuma sa'an nan haka sayyidina umar ya faɗi cikin asar ya ce mutane da a zamanin Manzon Allah sun kasance ana kama su ta hanyar wahayi yace amma wahayi ya yanke yace to dan haka duk yanzu faman azhara lana khairan ammannahu wa qarrabnahu dukkanin wanda ya bayyana mana alkhairi a yanzu za mu amintar da shi za mu kusanto da shi yace abin da ke zuciyarsa sarira tasa yana ga Allah ya ce haka duk wanda ya bayyana mana sharri ba za mu gazgata shi ba sa'annan ba za mu amintar da shi ba ko da ya ce mana zuciyarsa mai kyau ce kaga sai na umar yake faɗi wahayi ya yanke sahabiya take kuka wahayi ya yanke amma daga baya an ce shi sai bakari an zo an masa mala'ika ya zo a takarda ta haske nan ba tuhumar manzan Allah ba ne kai da Allah abin da aka tuhumci manzan Allah ya ce ya isar sahabbai sun ce wa wahayi ya yanke an daina da Allah ya ya in kai imani ka yarda da su zaka karɓi wannan abu kaga ba zaka karɓa ba aka ce kuma haka ya zo daga Allah akan wannan kaifiyar ana bautar Allah ne da kasancewarsa haka tunda daga Allah ya zo shi salatul fati babu assalamu a ciki duk da ishe ka han ka sa hankalinka ba ka bar musu kayan su mala'ika ne ya zo da ita Allah ne ya turo shi kaga wannan duk zargin manzon Allah ne yasa Allah ya sa mu dace Allah ya shirye su kuma za mu zo mu ci gaba da yi illolin salatin fati wannan illa ta farko kenan Allah maɗaukacin sarki ya sa ya zamanto sanadiyar shirye bayan Allah Allah ka karɓa mana da Malam Muhammad da mu gaba ɗaya Allah ka yi mana tukunshi da gidan aljanna kuma ƴan uwa kada a manta dangane da wannan siyan wannan fili a wannan unguwa in kuma wani zai iya tuntuɓa ta ta ƙasa ko a Kano yake zai iya zuwa a kai shi wajen a haɗa shi da waɗanda suke siyarwa zai iya siya wannan duk kofa a buɗe take ga nan ba ta zan bayar ko ƙarin bayani amma ta WhatsApp kawai 070 68 Malam Muhammad zan ƙara maimaitawa ko da wanda zai tuntuɓa ta ƙasa ko ƙarin bayani akan wannan waje da aka haska da aka ‘yan uwa muna jira don a yi gaggawa a siya don irin wannan guri ƙila in ba a wannan ba wuf sai ka ji wani ya je ya nemi zai siyar da aka yan uwa a yi kokari a tattara abin da aka tattara a je a biya kuɗin wannan guri Allah ya bada ikon taimakawa ga ba zan ƙara faɗi 07068689888 ta wasu kawai da mai neman ƙarin bayani su ba anaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha mu da saya <coughs> nace mu yi hankuri mu da saya lokaci na'am to shikenan malam Muhammad ai na gama subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu